يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu cikin wannan makaranta mai albarka a kuma cikin wannan gari mai albarka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu muna sake ba ku haƙuri a bisa laifi da muka yi na mintoci masu yawa ya kamata mu fara ƙarfe tara shi mun ci lokaci wajen tara da kusan arba'in da wani abu hakan ya faru ne sakamakon matsala na abin hawa muna roƙon allah madaukakin sarki wannan jinkiri da muka yi allah madaukakin sarki ya sa muna cikin samun lada ne a cikinsa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mutumin da ya zo masallaci yin sallah da ya zo kuma sai ya tarar ba a fara sallah ba to duk zaman da zai yi na jiran liman ya fito to za a rika ba shi ladan a cikin sallah din yake to muna roƙon Allah madaukakin sarki mu ma Allah ya sa haka ne <clears throat> ba tare da bata lokaci ba wannan ko makon da ya gabata mun fara bayani dangane da abin da ya shafi addu'a da kuma da dubban addu'a dan abubuwan da ya rage za mu taƙaita su mu faɗi waɗanda suke da muhimmanci kawai daga cikin ladubban addu'a da ake so ki kiyaye shine adamul isti'jalil ijaba duk lokacin da kike roƙon Allah madaukakin sarki kada ki rika gaggawa ki rika addu'a da cewa an jima an jima bukatan ya biya in ya yi nisa gobe-gobe bukatan ya biya a adamu fi'ijal biddu'a a daina yin gaggawa lokacin da ake addu'a wani hadisi annabi yake cewa ɗan adam yana sa Allah madaukakin sarki ya ki biya masa bukata aka ce me ya faru annabi yake cewa to mutum ne zai ce da autu da autu da autu nayi addu'a nayi addu'a ban guce ba ina addu'a falam da jabbi amma ban ga ubangiji na ya amsa min ba to irin wannan shi ake kira shi da zuci idan mutum ya zama yana da wannan ɗabi'a dangane da abin da ya shafi addu'ansa Allah madaukakin sarki baya biya masa bukata domin shi addu'a kansa ibada ne ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil wal asal sannan Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'a wannan yana nuna mana cewa mu roki Allah madaukakin sarki din ibada ne hadisi sahihi kuma annabi yake cewa inna du'a huwa ibada lalle addu'a shine ma asalin ibada addu'a din nan bauta ne wato dama idan kina cewa kin roka kin roka bai amsa miki ba kina nufin cewa kenan da ya biya miki bukata kin daina roƙon shi to Allah kuma baya son haka domin wani hadisi annabi yana cewa man lam yas'alillah yaghdab alayhi duk wanda baya roƙon Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yana fushi da shi dan haka kar ki zanto kina mai addu'a kina mai ci da zuci ta yanzu maganin yanzu sai yanzu yanzu kawai kina buƙatan ki ga ki ya biya ba a buƙatar mutum ya zanto mai irin wannan sifa ko mai irin wannan ɗabi'a yana daga cikin dalilai da yasa ake samun mata suke zuwa wurin bokaye da 'yan duba da 'yan tubbu da 'yan bori akwai irin wannan ɗin za ka faɗa matsala ne sai ta je ta yi wa malam kukan ga halin da take ciki malam ya ce to ga addu'an da za ki rika yi ki tashi lokaci ka za ki na kila ki roki Allah ki tashi lokaci kaza ki yi ibada kaza ki tashi lokaci kaza ki karanta aya kaza ki kama kafa Allah biya miki bukata yana nuna mata cewa Allah ne mai biyan bukata ba shi bane mai biyan bukata in sai kwana ɗaya kwana biyu ta ce kai wannan addu'a da aka ba mu nan shiru ne ba da haka ina ne za mu samu wurin biyan bukata inda da an je yanzu za a samu biyan bukata har a ce a ce mata ai ga wani malami can shi aikin shi ma kaman bakin wuka ne wani ma har a ce ai shi wancan aikinsa yana miki magani yanzu to shi kenan an jima an jima bukatan ya biya sai ku ji ana cewa malam gobe da nisa wai in ya miki aiki a yanzu to gobe ma ai yayi nisa an jima an jima bukatan ki zai biya domin akwai bukatan sai mun zo mun yi muku wa'azi dangane da wane ne malami tukuna da kuma wane ne boka domin yau dukkaninsu suna tafastur a cikin riga guda ɗaya boka yau baya yadda a kira shi boka shi ma malam sunan shi domin ya ga kullum ana wa'azi ana boka arne ne boka ɗan wuta ne boka zindiki ne zai yadda ya sunan shi boka ne da sunan malanta yake bayyana don haka sai a ce malam ne. sai mu ɗauka cewa wani babban malami ne a ce boka ne amma zai fake da rigan malanta da boka bokaye za su sa riguna masu datti tufafi marasa kyau su zauna cikin daji su zauna cikin kaza amma yau ina za su yi wanka za su fito za su yi kaza da sunan malanta za ki je za a ce to za a baki rubutu ki sha za a baki kaza ki sha za a baki kaza ki sha a ce abubuwa ne na tsafi wanda malamai sun tona wa boka irin waɗannan asiri waɗannan su ake kira al'urra ɗan duba waɗanda za su fake da malanta amma suna ci ne karkashin ayoyin alkur'ani to ire-iren waɗannan yau suna da yawa a cikin mutane za ki je wurinsa zai nuna miki cewa ga yanayin yadda za a biya bukata kaza amma kuma za a yi rubutu za a wanke kita sai ki ce mishi wani tura ne malam in na je gida ina da allo zan wanke isha ɗana ya yi karatun ƙur'ani zai rubuta a wanke a ja sai ce a'a wannan rubutun sai mu to ƙur'anin ki daban ne gidan gidanki daban da baya so ke ki a ta ya nuna akwai wani abu kenan rubutun da za a yi a baku ku rika sha ba ƙur'ani ba ne mafi yawanci in gaskiya ne ku ce ku rika baku suran tun kun je ku karanta yanzu duk lokacin da muka zo wa'azi in akwai addu'a mai muhimmanci sai mu baku kuka zo islamiyya akwai addu'a masu muhimmanci malaman ku suna baku suna cewa ba za su baku addu'a ba kun tashi bukata ku ga musu su muku addu'a ne ai addu'an gaskiya faɗa miki me zai je yayi wani sura za a rubuta amma abubuwa ne waɗanda wasu ayoyin ƙur'anin ma ana rubuta su da jinin haila wasu ayoyin Qur'ani ba complete ake rubutawa ba wani ayan kuma za a rubuta tare da balatimat wasu turkulle waɗanda suke na kafirci ne sai za a rubuta a wanke a baki kita. in ba haka ba za ki je ne wurin ki wai da sunan malanta fa shi malami wai ya baki maganin da za ki haukatar da kishiyarki dan Allah a Qur'ani akwai addu'an haukatar da kishiya haka aka yi ta cutar mutane a baya wai za a mata yasin wai yasin ne riba har kowa yana tsoron suratu yasin din nan ana ganin suratu yasin sura ne mai cutarwa in an ga wani ka ce ai an mishi yasin to Allah sai ya saukar da abin da za a cutar anya ba dai Qur'ani ya cutar ba wani tsatsufa ne ya cutar amma alkur'ani baya cutarwa za ta je wurin shi da sunan a ba ta addu'an da ga ɗan kishiyanta ya tsole mata ido a yi mishi kurciya ya bar garin sai a ba ta wani rubutu a wanke a ce ki je ki sa mishi cikin miya ko abinci wannan alkur'ani ne me yasa ba zai ce ke ki rubuta alkur'anin ki sa mishi ba domin in ke in zallan qur'anin kika sa madadin ki miki magani sai dai sake samun lafiya dan alqur'ani rahama ne wa nunzilu min alqur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin amma ya aka yi qur'ani ya cutar karya ne ba qur'ani bane ya cutar tsatsuka ne ya cutar daka mata ko kuka fi matsala a wannan jami'in? ku da zaran an ce ga wani ya so sai ku fara malam malam yawan kaji ana malam kar ka ɗauka malam ayuba ko malam liman ba su ba ne wani boka ne ya bayyana amma ana ce miki malam ai wallahi mun je wurin wani malami malam ya ba mu sa'a malam ya ba mu addu'a wani irin malami a ce boka ne yau da sunan malamai suke bayyana to sai kun ji tsoron Allah ku rika tantance su wane ne malamai su wane ne kuma ɗan duba matsafa domin in ba ki iya bambancewa ba shi ɗayan ɗan duba ko boka ɗin can zuwan wurinsa ya kafarta ki ya fitar da ke a musulunci to ganin neman gira an rasa ido to ai asarin ya yi girma kenan sannan a hamiyatu hudur qalbi fi du'a'i wa jumlatin min al'ada ukura. ukura. a duk lokacin da kika tashi yin addu'a ki rika halarto da zuciyanki a lokacin addu'a din wato kina addu'a kina roƙon Allah ne ki matso da zuciyanki kusa zuwa ga Allah abun nan da kike roƙa kuma Allah kike roƙo ki sa har zuciyanki da zuciya ɗaya ki halarto da Allah cikin al'amuranki ki rika jin cewa wanda kike roƙo fa shine Allah duk duniya sama da ƙasa ba irinsa ba mai amsa bukatu sai shi ba mai yaye damuwa sai shi ba wanda za a roƙe shi kaza ya bayar sai shi to ki halarto da zuciyanki cewa kamar yadda annabi ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba kina roƙon Allah din ki rika jin cewa Allah madaukakin sarki ya amsa miki bukata to ki rika roƙon Allah da wannan tabbas din amma kar ya zama kina addu'a a nan. amma zuciyanki kuma ya tafi wani wuri da haka bakin yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah amma zuciyanki tunaninki gaba ɗaya a wani wurin ma yake da za a tambaye ki mai ke cewa to ki me nake cewa ne kin ma manta mai ke cewa saboda zuciyanki baya wurin to idan kina roƙon Allah da irin wannan zuciyan ki ne yake roƙon Allah zuciyanki baya halartowa wajen roƙon Allah din to Allah madaukakin sarki baya tare da ki wannan addu'a naki ba zai je ko ina ba domin hadisi ne annabi yake fa inna allaha la yastajibu li abdihi du'ahu min zari qalbin ghafil duk wanda yake roƙon Allah amma zuciyansa baya tare da addu'an baya tare da Allah Allah madaukakin sarki baya karban wannan addu'a kar a ce miki to ga addu'a kaza in kin yi addu'an nan Allah zai biya miki bukata sai zama kina yin addu'an amma ke ma cikin zuciyanki akwai kokonto bari je mu gwada dai an ce dai in an yi akwai sa'a wata da ka kina roƙon Allah ke ma da inda inda ne to Allah madaukakin sarki baya karban irin wannan addu'a din sannan kuma ta harri awqatul ijaba duk lokacin da kike da wani bukata kike so ki roki Allah madaukakin sarki ki nemi lokutan da Allah madaukakin sarki yake amsa addu'a musamman yanzu daga cikin lokutan da Allah madaukakin sarki ke amsa addu'a akwai yinin azumi yanzu yau kina da azumi duk lokacin da kika yi addu'a tun daga sahur ɗinki har zuwa lokacin da zaki sha ruwa duk addu'an da kika buɗi baki kika yi Allah ya karba to idan kina da bukata kina da azumi yanzu sai ki je gida ki daga hannu ki roki Allah madaukakin sarki bukatunki ki ki ke alwala yana suna raka raka'a biyu ki fuskanci alkibla ki daga ki sama ki karanta suratul fatiha ki karanta salatin annabi sai ki ta jero wa Allah madaukakin sarki matsalolin da kike so ki roƙa a yaye miki abubuwan da kike roƙon ya baki kin yi ta roƙa kin yi ta roƙa sai ki sake salatin annabi da suratul fatiha a tsakiya ki sake gaya wa Allah bukatunki ki sake rufewa da salatin annabi da suratul fatiha kin ga na farko ga azumi a bakin ki na biyu ga nafila na uku addu'an ma kin karanta fatiha ga salatin annabi har sau uku farko tsakiya ƙarshe to Allah zai biya miki bukatunki dan ka hadisai suka nuna duk lokacin da akwai azumi a bakin mutum to duk addu'an da ya taki Allah madaukakin sarki yake karɓan addu'ansa daga cikin lokutan da Allah maɗaukakin sarki yake karɓan addu'a akwai sulutin dare rannan mun yi bayani dangane da sulutin dare wato ɗaya bisa uku na ƙarshen dare shine irin karfe biyu karfe biyu da rabi karfe uku karfe uku da rabi na dare irin wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki muka ce yana zuwa sama na ɗaya har ma kela yake yi ya mai bacci in akwai damuwa ta ki ga gaya min zan karbi damuwanka ya mai matsala kaza ta ki gaya min duk wani mai roƙo ya tashi ya roki duk abin da yake so na zo rabarwa Allah yana ta yana wannan shela har karfe uku na dare sannan shi kenan sai kuma na gobe amma a lokacin mafi yawanci mutane ne suke yi bacci mutane suke yi wa sallu bil laili wan nasu niyamun yanzu ma dan ana goman karshe ne ake samun wasu suna tudon su biyu suna yi in ba haka ba kowa ya tafi to irin wancan lokaci lokaci ne na amsa addu'a mai bukata sai ya tashi a irin wancan lokaci sannan daga cikin irin lokutan da Allah maɗaukacin sarki yake amsa addu'a akwai ranar laraba bayan azahar zuwa la'asar duk ranar laraba a zahar zuwa la'asar duk addu'an da kika yi kika roƙi Allah maɗaukakin sarki da shi Allah maɗaukakin sarki zai karbi addu'an kuma zai biya miki bukata sannan daga cikin lokutan da Allah ke karban addu'a ranar juma'a jiya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar juma'a akwai wani lokaci in dai bawa ya dace a wancan lokaci ya yi nafila da ka'a biyu ya roki Allah to duk abin da ya roka alkawari ne sai Allah ba shi wannan abu ko ba a yanzu ba alkawari ne ya jira sai Allah ba shi ko da nan gaba ne annabi ya ce lokacin kuma ɗan kaɗan ne malamai sun yi ta tattaunawa a kai amma wanda ya fi inganta cikin waɗannan maganganu shine daga la'asar zuwa rana ya faɗi duk ranar juma'a daga an idar da la'akar, har zuwa lokacin da rana zai faɗi kofa a buɗe yake in dai kina da bukata kina da kina da abin da zaki roka wurin Allah ki yi alwala ki yi nafila da ka biyu ki ɗaga hannu ki ga wa Allah duk abin da kike so Allah madaukakin sarki zai ba ki haka wannan ranar juma'a kenan kun ga muna da Allah madaukakin sarki da yake karban bukatunmu yake jin kukanmu mu har ma ga mana ga lokutan da in mun yi ma ya fi amsawa duka fadin kar mu waiwayi wani kawai mu fuskanci Allah madaukakin sarki shine mai bayarwa shine mai hanawa wannan ranan juma'a kenan daga lokacin da aka yi la'asar zuwa lokacin da rana zai faɗi Allah madaukakin sarki yana karɓan addu'a a irin waɗannan lokuta din sannan daga cikin lokuta da Allah madaukakin sarki yake karɓan addu'a shine lokacin da limami yake huɗuba kan mimbari duk lokacin da limami yake kan huɗuba kan mimbari ba ke aka ce ki yi addu'an ba ke dama wajibi ne kin je juma'a ki yi shiru ki saurari huɗuba duk wanda ya je juma'a lokacin da limami ya hau kan mimbari to shiru ake yi ana sauraron huɗuba kafin limami ne ya zo mutum yana zaune yana azkar yana salatin annabi da sauransu amma liman na hawa mimbari shiru ake a saurari huduba to limami da yake huduba in ya zo kammala huduban shi ai galibi yana yin addu'a to wannan addu'a da limami yake akan mimbari duk addu'an da kika ji liman yayi a cikin mimbari kimar maza ki amin domin addu'an kan mimbari karɓaɓɓen addu'a ne wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kan mimbarinsa sai wani ya miƙe sai ya rasulallahi ruwan sama ya yanke gonakai sun bushe dabbobi sun rasa abinci sun rasa abin sha kaza kaza matsala matsala matsala biyu ya jero sai annabi ya daga hannu ya fara Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ayi mana ruwa ya Allah ayi mana ruwa ya Allah ayi mana ruwa ana san Malik ya ruwaito hadisi yace a sama ba komai in ba rana ba yace a take kawai sai ga hadiri ya fara haduwa hadiri ya fara haduwa annabi bai rufe bakinsa ba sai aka fara yayyafi sai ruwa da aka fara ruwa ruwa har da kankara kowa a cikin ruwa ya tafi gida wannan ruwan saman bai tsaya ba har wani sati juma'a zuwa juma'a ruwa bai tsaya ba da aka dawo wani juma'a annabi yana kan mimbari mutumin nan dai wani ruwa ya ce ko shi ko ba shi ba ya sake shigowa ta dai wancan kofa da ya shigo makon da ya gabata Ya ce ya rasulullah in a subul ruwan ya yi yawa har ma ya tare hanyoyi gonakai sun fara ƙoƙarin lalacewa dabbobi suna mutuwa ba ɗan maraya ce ɗan adam mai wuyan gane hali idan an yi ruwa ya ce an yi ruwa idan an ƙi ruwa ya ce an ƙi ruwa yanzu an ƙi ruwa ya ce a yi ruwa an yi ruwa ya ce ya yi yawa za ka yi koka sa annabi ya ɗaga hannu kuma ya ce. Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ruwan nan akai shi gefen gari amma banda mu mu ya isa Allahumma alal asam wal zirab wa budunil audiya, wal ashjar ya Allah ruwan nan akai shi cikin tuddu kan bishiyoyi kan tsaunuka kaza kaza annabi yana addu'a take ruwa sai yanke chat gari sai ya haska ba komai da ake gani a Madina sai ruwa yana gangara ko ta ina yanzu muhallu shahid a ina annabi ya wannan addu'a akan mimbari? dan ka duk addu'an da limami yake akan mimbari? kar ku yi wasa da wannan addu'a ku yi marmaza ku rika yin amin kun ga wannan ya lazumta kenan in an je juma'a dole a yi shiru a saurari ba da limami yake yi sannan daga cikin lokuta da ake amsa addu'a da ɗan adam ya roƙa shi ne a duk lokacin da kika tsinci kanki ba ki da lafiya to Allah na saurin karban addu'anki sai ki roƙon Allah da shi sannan daga cikin hali ko kuma lokaci da Allah maɗaukacin sarki yake karban addu'a shi ne halin tafiya duk lokacin da ke cikin mota suna cikin nafes za ki tafi wani gari duk addu'an da kika yi karɓaɓɓe ne kawai duk addu'an da kika yi Allah yana karɓa da haka za ki yi ta sa karki ce a taya mu da addu'a a'a mu dai mu ce ki taya mu da addu'a amma za ki je Kaduna za ki je Katsina za ki je Gombe kuma sai ki ce da Allah a sa mu a addu'a a'a mu je sai ki sa mu a addu'a Don ke yanzu addu'an ki garanti ne karɓaɓɓe ne don haka ke za mu roƙi addu'a wurin ki ba ki ki roƙi addu'a wurin mu ba amma galibi yawan mutum zai ka ba ma cewa da Allah ka samu a addu'anka an kun ga mun ci a samu a addu'a hajji mai shi zai je ko umara da Allah an je jikin umara ki ɗan kira suna na a wuri. ni a jami'in buƙatu na duk mutumin da zai tafiya addu'an shi karɓarce. sannan idan kina matsayin uwa kina da 'ya'ya ko ɗa duk addu'an da kuka yi wa ‘ya'yanku karbaku ne, aka hadisi ya zo sahihi. Duk addu'an da uwa ko uba ya yi wa ɗansa, addu'a ne mai kyau ko mara kyau, Allah madaukakin sarki yana karba. Da yi aka ce, ku iyaye ku daina yi wa ‘ya'yanku mugun baki, Allah yana saurin karba. Da aka duk addu'an da za ki yi wa ‘ya'yanki, addu'an da za ki yi wa ‘yarki ko ɗanki, addu'a ne karɓaɓɓe. da ka kori rika sa ‘ya'yanku cikin addu'o'inku A kan Allah ya albarkace su, Allah ya gyara su, Allah ya kula miki da su, Allah ya ba su arziki, Allah ya ba su ci da sha, addu'o'inku karfafu ne ga ‘ya'yanku. Sannan daga cikin waɗanda in sun yi addu'a, Allah maɗaukacin sarki yana karɓan addu'ansu shine duk mutumin da aka zalunce shi. Aka hadisi shi ma yake duk mutumin da aka zalunta, yana roƙon Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya roƙa take addu'an yake zuwa gaban Allah ba wanda ya ke tare addu'an take addu'an zai je gaban Allah sai Allah ce nayi alƙawarin sai na ɗauka maka fansa nayi alƙawarin abin da ka roƙa zan baka ko da ba a yanzu bane ne. haka waye gari an zalunce ki to kina yin addu'a ko kan addu'a din a karbe ki shi yasa ana jan kunnen mutane su daina zalunci ba kuma shi wanda ka zalunta ko arne ne har in ya ɗaga hannu ya ce a bi mishi kadun shi sai Allah ya bi kadun da haka za a iya zaluntan ki sai kiga kuma in kin yi addu'a ga wanda ya zalunce ki kina tausayin shi madadin ki yi addu'a shi ma Allah ya azabtar da shi sai ki yi addu'a sai ki ce to madadin azabtar da shi ya Allah a biya min wasu bukatu na da shi kin kin yi kamun kafa da wannan kenan don haka waɗannan abubuwa yana da kyau a kiyaye sannan duk lokacin da zaki addu'a ya kasance an ki fil qalbi wa tazallul ki rika addu'a akwai natsuwa a zuciyanki da kaskantar da kai da riskunawa gaban Allah madaukakin sarki wato kin saukar da kanki ke ba ki da komai Allah kai ne mai komai ke ba kya mallake da komai Allah shine mamallakin komai ki kaskantar da kanki ga Allah ki nuna ke mabukaciya ce sosai mai bukata a wurinsa to wannan shi ma yana sa Allah maɗaukakin sarki ya biya miki bukatunki sannan kuma lokacin da za ki yi addu'a musamman ki kasance kina da sarki ba ana nufin dan mutum ba shi da sarki addu'a Allah ba zai karɓa ba amma daga cikin abubuwan da yake saurin samun karɓuwan addu'an ki gurin Allah shine ya zanto kina da sarki musamman kin yi alwala kamar yadda muka faɗa ki je ki na tula raka'a biyu ki daga hannayen ki sama ki gaya wa Allah damuwan ki daga hannu din nan ki gaya wa Allah in kin yi addu'an ba a da da hannu wai a shafa a fuska a dai sai sun tabbata kam annabi yana addu'a yana daga hannu amma in ya gama ya shafa duk hadisan da suka zo akan haka ba su inganta ba da haka to in kin daga kin yi kin yi kin shafa ne in kika ce addu'an ne yana hannun ki kika shafo to ga yi bakke na sai ga ruwan bai je sama ba kin makala a hannun ke ta fota bai je wurin Allah ba sai ki ji dadin haka kuma fatan ki da kika yi haka ba a don ya je wurin Allah ba dama da kika yi haka me hakan yake nufi kina bara kenan wurin Allah an zo ana raba muku kaza an zo ana raba kaza da hannu kuke karba a zo a ce to ga wani dan siyasa yana raba suka dan siyasa yana raba dubu ɗaya ba haka ake ba sai a shiga la in kin miƙa hannu kin karba nan haka kike yi ne eh ba an karba mace sai dai ta sa a kwas namiji ya kai aljihu akwai shafa hannu ya kai hannun bara an bashi to ya zai je fuska to kin roki Allah ki to ki shafo me me kika shafa babu wani abun shafawa ai kin kai kokon baranki ne zuwa ga Allah kin ga babu wani bukatan sai kin sake shafa hannunki lokacin da kika yi addu'a da ka ɗaga hannu lokacin addu'a abin so ne amma shi ma ɗaga hannu lokacin addu'a ba ko da yaushe ake ɗaga hannu ba yanzu addu'o'in da za ki yi a sallah cikin sujadanki shine asalin wurin karɓan addu'a ma bayan idan da sallah ba ki zo ki daga hannun ki kina roƙon Allah bukatu ba cikin sujada shine lokacin roƙon Allah domin ko mai wannan mai risala ma ya fara kuma hadisi ne ma magana almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to lokacin da ke cikin sallah ga ki ga ubangiji kuna tattaunawa ne kina faɗin damuwanki yana cewa an gama miki lokacin da kika idar wannan ganawan ya ƙare wai sai kika ɗaga to Allah ka yi min kaza to yaya kuma haka a cikin sujadan kuma annabi ya ce kin fi kusa da Allah ga ki ga Allah ya ta gaya wa Allah damuwanki addu'anki zai kasance karbace ne a wannan lokaci kun ga kenan a ce daga cikin lokacin da ake karban addu'a akwai cikin sujada da kuma yanki na ƙarshe a sallah bayan kin yi tahiya kin yi salatin annabi kafin ki sallame duk addu'an da kika yi Allah madaukakin sarki yana karban wannan addu'a din sannan kuma daga cikin addu'a ki fara gabatar da neman tuba da neman gafara wurin Allah sannan sai daga baya ki kawo bukatunki musamman ki rika astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ki roko ki kuma yazo daga baya sannan abu na gaba ana so mutum ya zama mai nacin addu'a naci ki roƙa yanzu ki roƙa an ki roƙa gobe ki roƙa jibi in zaki shekara bukatan bai biya ba sai dai sai kin nace sai kin ta roka kin ga wannan nacin Allah yana so ki nace ki nace aka ce man dawo ma barkil babi yushiku an yafta halaku wanda ya nace wajen bugun kofa to an kusa a bude masa sai aka ki nace ki nace kina ta kwankwasa yau ki roka gobe ki roka Allah zai sai kai a biya ma wanda bukatanta da haka ana so a nace da haka hatta wai addu'an istikhara da ake cewa in an yi so daya ba a so a rika maimaitawa ibn usaymi yace ko so goma za a yi a rana ayi ba dai addu'a bane ai addu'a so ake a nace idan mutum ya yi naci a addu'a kullum ya kullun ya roƙa to Allah zai biya mishi bukata annabi da aka mishi asiri yayi addu'a yau yayi gobe da ya nace har kwana arba'in kwana na arba'in Allah ya turo mishi amsa ko aka warware mishi al'amari an gaya na naci amma kika yi kwana ɗaya kwana biyu kika fasa kai na ni fa na ga ba a biya ba sai Allah ya to ma ga mai biya miki bukata duk duniyan Allah bai biya miki bukata ba wanda ya ce biya miki bukata duk inda kika ja ka biya miki bukata ƙarya ne na dan lokaci ne ya ki sake koma cikin matsala amma na Allah madaukakin sarki ne kadai in ya fitar da ke cikin matsala to ki riga kin fita cikin matsaloli din gaba daya sannan kuma daga cikin abin da yake sa amsa addu'a in kin zo addu'a ki rika gabatar da kwaɗayin ki ga rahaman Allah da tsoron azaban Allah Ke kar ki zo addu'a iya bukatun ki zalla a a cikin addu'an ki hada to ya Allah ka tsare mu daga azaban ka zaki ji annabi yana addu'a Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadaka Allah ka kare ni daga azaban ka ranar da zaka tashi bayinka ki roki Allah aljanna amma ke kullum in kin zo addu'an ki Allah ba ki kuɗi Allah ya baki kaza Allah ki kuɗi ki canza gado Allah baki kuɗi ki canza kushin na ɗakin ki Allah baki kuɗi ki sai katar ki sai ledan ɗaki Allah baki kuɗi ki sai kaza ko da burin ku don nan da su suke ai Allah ba mu kuɗi in siya wa ƴata beshit daga wani beshit na yayi Allah ba mu kuɗi kaza irin wannan amma ba kya roƙon Allah janna, ke hada ɗinki duniya ne kaɗai ba kya gina lahira to in kin je lahiran ko me kika gina me kika roka gina miki ba ki roki komai ba kina ta roƙon a gina miki duniyan da zaki bari ba kya roƙon a gina miki gidan da in kin je din kin riga kin je sai ki hada su duka biyu sannan kuma mun yi maganar tawassuli ran nan kamun kafa da ayyuka na ƙwarai to akwai kamun kafa kuma da sunayen Allah kyawawa da sifofinsa ana sallah ne wata rana masallacin annabi sai annabi ya ji wani a sallah yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aka idan da sallah annabi yace na ji wani yayi wani addu'a kaza yace gani nan annabi yace karo ki Allah da wasu abubuwan da in mutum ya karanta addu'an da ka karanto to duk bukatan da ya kira bayan wannan addu'an garanti ne Allah ya karba bukatan shi zuciya kun ga ashe akwai kamun kafa da sunayen Allah da kuma sifofin Allah sannan daga cikin abubuwan da zai taimaka wajen Allah amsa bukatunki shine kafin ki addu'a ki sadaka kafin ki addu'a ki sadaka Allah na amsa bukatu da irin wannan duk sadakan da kika bayar to idan kika yi addu'a bayan wannan sadaka din Allah madaukakin sarki zai biya bukatu muna tattakaita abin nan ba ka ba da yawa karkashin wannan an samu magabata wanda shi da kanshi ne ya yi jinya shekara da shekaru ba inda bai je neman magani ba an gagara samun sauki an buga an buga an buga ƙarshe aka gaya musu hadisin da annabi ya nuna cewa sadaka yana yaye duk wani matsaloli shi kenan sai ya fitar da sadaka dan Allah da niyya da zimman Allah ya ba shi lafiya ya ba da sadaka a boye yau gobe wani sadaka sati ɗaya ya yawa sai ku ga ya warke kan ba shi ba warke wanda za a nemi cutan ba wani hadisi ma annabi ce, ku yi wa marasa lafiyan ku jinya da yin sadaka da haka kuna da marasa lafiya an yi magani an yi magani an yi magani ya ki to ku yi sadaka sadaka kuma dan Allah sadaka mai kyau sadaka dan Allah ba a ji a nemo kulikuli. a tara yara da sasa ana ba su karago guda ɗaɗɗaya sadakan wane warke sai a samu abu mai amfani mai nauyi farkwadon samu Akwai koyi a samu wani mabukaci za ta ga wannan fi sabilillah sai kawai su ce fi sabilillah amma a zuciyanki sun sa da niyan Allah ya warkar da mara lafiyan Allah zai amsa bukata daga sadaka yana da muhimmanci sosai wajen karɓan addu'anki da kuma yaye miki abin da yake damunki hadisi ya zo annabi yake cewa sadaqatu sir tuqti ghadabur rabb sadakan koye yana kashe fushin ubangiji da haka akwai abubuwa da dama wanda mai yiwuwa sai wani lokacin Allah ya zo ya sa za mu wa'azi sai mu sake duba babi musamman akan sadaka din insha Allah za mu yi wa'azi a kai sosai wata rana za ku ji yadda sadaka yake da tasiri wajen yaye bukatu da kuma amsa addu'a ko kusa kusa mun san hadisin da annabi yake cewa tadara kul humuma wal humuma bis sadaqati idan kuna cikin damuwa da bakin ciki ku magance wa kawunan ku waɗannan bakin ciki da damuwa da yawan yin sadaka yakshifullahu ta'ala durrakum in dai kuna yin sadaka Allah zai yaye muku duk wani cuta da yake damun ku ga maganan ya fito ina ga wasu ku sun san hadisi duk cutan da yake damun ku yakshifullahu ta'ala durrakum duk cutan da yake damun ku a duniya in kuna yawan yin sadaka cutan zai warke wa kuma ala aduwikum in akwai makiyan da sun sa ku gaba akwai makiyin kusa akwai na nesa wannan sadaka din yana tura makircin maki ya taimake ku akan makiyan ku. wa kuma ala aduwikum kun ga wannan ashe abin da ya shafi sadaka kenan amma na mun ce Allah da sai wani lokaci za mu zo mu nemi lokaci da za a sa wa'azi musamman akan shi wannan al'amari na sadaka din sannan kuma daga cikin abin da ake so ki gane shi ne daga ƙarshe kun ga duk bayanan addu'o'in nan da muka yi kar ki rika tunanin cewa to duk abubuwan da ya kamata a ce kiyaye sai kin kiyaye Allah zai amsa addu'an ki duk kin kiyaye kin yi amma har yau Allah bai amsa ba kin wani wata ɗaya kina roƙon bai biya miki bukatu ba kin yi shekara ɗaya ko biyu ko uku ko biyar a'a ki gane cewa ba a addu'a ya faɗi ƙasa banza yanzu tafsirin ayan da muke yi fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza an Allah na ce mana mu yi addu'a ne zai amsa ba lalle in kin yi addu'a Allah ka ban kaza in ya baki shine addu'an ya karbo ba Allah yaye min kaza in ya yaye shine addu'an ya karbo haka bane za ki iya tashi ki roƙi Allah Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza sai kuma Allah maɗaukakin sarki tun da shi ya yi ki ajalinki a tsarinsa dama ke ɗinnan in kin mutu ayyukan da kika yi na kwarai zunubanki sun fi shi yawa to idan aka je almuwazana gwaji da ma'auni ranar kiyama zunubanki za su yi yawan da dama wuta za ki je to lokacin da ke ta roƙon Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza sai Allah hana ki abun madadin hana miki din ashe na ta cika miki mizanin ki ne wai dan ladan ya kai gejin da kar ki shiga wuta ko na kwana ɗaya kawai ki je aljanna zaka kina ta gani bai baki ba ko ashe na kina miki aljanna ne sai ran kiyama kin je sai sai tambaye ke ya sai ki ta in eh, ni ma fa na san zunubai na dan kina zuwa zaki ta ayyukan ki dama wajadu ma amilu hadura za ki ga duk ga banki ke ya kai ki sai Allah ni dai na san wuta zan je kyale ni in wuce sai ta ga gidan ki aljanna Allah ta ina sai ta kin tuna kin ta roƙon kaza a baki kaza kin so abun kin ta roƙa mun hana ki sai ki ce eh sai ta ai da na hana kin nayi amfani da shi ne ina gina miki nan da za ki zo yamci yanzu hakan yayi ko bai yi ba yayi wani lokaci kuma za ki ta addu'a kina roƙon Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza to ana nan dama akwai wani hau da bala'i da zai tunkaro ki watakil dama nan da wata ɗaya nan da wata biyu za ki je biki a kwaya za ki je biki a wandali za ki je biki a gombe za ki je biki a maiduguri dama Allah ya tsara za ku yi wani mummunan accident a can za ki rasa kafafunki ko za ki rasa hannayenki dama Allah kaddar haka kin ga wani hau da bala'i to ina addu'an da ke da Allah banka sai Allah ya hana ki sai yi amfani da wannan addu'a naki sai addu'an ya zai samu hau da bala'in su rika kokuwa su rika kokuwa yana ta ture shi yana ta ture shi za ki je ki da salin alin babu wannan accident din wannan hau da bala'in ba zai same ki ba wata kuna yin wani adashe wata kirke ce uwar adashe naira dubu ɗari da hamsin ake diba to dama a tsarin ya zo cewa wannan hannun in an tara wani zai zo ya sace kuɗin gaba ɗaya mai adashe kuma ta ce ba ta yadda ba za ki sai da kayan ɗakin ki kenan don za a kai ki police station ko civil defense kin ga wani hau da bala'i ne to wannan abu da kika yi ta roƙon Allah ba ki sai Allah hana ki ashe ya ɗauki addu'a ne ya je ya tare miki hau da bala'in da yake kokarin tunkaran ki kun ga in kin ce Allah ya biya miki bukata ba a sai a kare miki wani masifan da ke ce baki sani ba sannan na uku wani lokaci za ki ta addu'an Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza dama fa ya tara ke yan aljanna to wannan addu'an da kike ta yi sai Allah nan ba zai baki ba yana ƙara miki wasu ni'imomi ne a aljanna din ana sake gyara miki gidanki da arziki masu yawa a can don haka sai ki zo ki ta cewa kin roƙa bai baki ba ashe ana sake tsara miki aljannan ki ne zama na daban cikin al'umma to yanzu cikin waɗannan abubuwan in kika duba wanne ne cikin wanda in kin roki Allah akwai faduwa babu faduwa wani lokacin kina roƙa yau gobe kuma bukata ya biya dan haka abin da ake so ki sani duk lokacin da kika roki Allah addu'an ki baya zuwa wurin Allah banza ko zai biya miki bukata ko ya tare miki wani musiba ko ya kare ki daga shiga cikin wuta ya kai ki aljanna ko ma wani abu makamancin haka in ba haka ba wani lokaci za ki ta addu'an kuma bai biya miki bukatan a yanzu ba kuma ba wai zai tare miki hau da bala'i ba ba kuma zai kare ki daga wuta ba yana so ya gwada ki ne zai biya miki bukata amma sai nan da wani lokaci zai gwada hakurin ki ne zai gwada hakurin ki ya ga yaya hakurin ki yake dan ka zai ta daga miki kafa ba zai biya miki bukatun ba a yanzu in kika ci gaba da wata rana kin ma manta ba kin roki Allah akan wani bukatu kaza kin ta roka kin ma manta sai kai bukatan ya biya har gida bukatan ya zo ya same shi. dan haka duk lokacin da kika tashi yin addu'a ki kirka roƙon Allah da garantin Allah madaukakin sarki zai amsa miki kai ki ma taba sa a cikin ki cewa anya karki taba sa wannan Allah madaukakin sarki in an roƙe shi yana amsa addu'o'i din shi wannan bayani dangane da addu'o'i bayanan suna da faɗin gaske to amma ko baɗi ne muka zo wani lokaci za a sake duba wani bangare kuma na addu'o'i a sake yin bayani a kai sai in mun zo lokacin za mu yi ta ku addu'o'i kuna rubutawa wanda za ku je ku rika karantawa yana biya muku buƙatu da sauransu To, wannan gaba na farko kenan da yake yau dama muka ce za mu rufe karatuttukan wato tafsirin gaba ɗaya, tun daga azumi ya zo ƙarshe, kuma hankalinku yanzu yana kan zuwa wurin teloli da kayan sallah. Yau muna azumi kuma ashirin da shida. To, za mu ɗan yi bayanai kaɗan dangane da abin da ya shafi idi da kuma ladubban idi. yanzu abin da ya rage mana yau in mun kai azumi ashirin da shida in akwai azumin da ya rage in ma ya yawa kenan a ƙara hudu ne banda na yau in ya zama talatin kenan Allah sa ya zama talatin ko ya ce ashirin da tara wai wai wai dan agaji ya haka dan ga ya wai wai ya ce ashirin da tara shi ne falalan ya yawa ba ya kamata ya zama talatin yayi ba ga ana addu'a Allahumma ja'al ramadana ayyaman adida ba Allah ka mai da ramadana ya zama wata uku wata biyar <laughs> na <laughs> ba zai kai na to za mu dubi abin da ya shafi ladubban idi domin yanzu abin da yake gabanmu akwai abin da ya shafi fiddakai <coughs> amma fiddakai shi ba sai mun yi bayani ga ku ba shi wancan zai fi muhimmanci a wurin maza ne domin ku kuna karkashin su ne su za su fitar muku adabul eid dangane da abin da ya shafi idi idi din nan abin da ake so babba ku sani ma'anan idi kawai biki kawai Su ne ma'anan idi biki to Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta mana bukukuwa guda biyu ne a kowane shekara farko manzon Allah da ya hijira ya zo Madina ya tarar da Yahudawan Madina suna da bukukuwa guda biyu Nairuz da Maharajan da ya zo tarar suna da waɗannan bukukuwa a duk shekara to sun zo sun musulunta sai suke cewa annabi to da muna da waɗannan bukukuwa yanzu ya za a yi sai annabi ya ce Allah ya canza muku da waɗanda suka fi su suka ce wanne ne sai annabi ya ce sallan azumi da sallan layya karamin sallah da babban sallah kenan da haka annabi ya ce Allah ya canza muku yanzu ne kadai bukukuwa yanzu annabi da ya ce bukukuwa guda biyu aka musanya muku ya nuna mana duk wani bikin da ya saba wannan guda biyun to ba musulunci ba ne da aka karkashin wannan bikin Kirsimeti da bikin New Year ƙarya ne ba musulunci ba ne. Ko sanan Christmas sai a zo New Year a samu lalataccen musulmi wai ai wannan hadda musulmi. Ai dukkanmu ne. Me hada ka me hada ki da kina musulma? Me hada ki da New Year? Bikin menene New Year? Bikin haihuwan Annabi Isa. Wannan bikin New Year har Kiristoci sun yi sabani ba kowane Kirista bane suke New Year. wannan kai bikin sabon shekara kai new year wai bikin sabon shekara to tukuna me hada ki da watan bature dama naki ne ran nan ba mun yi bayani ba su suka kirkira kuma suna gumaka kin je bikin sai muna ta ina bikin kirismeti su ma kansu kiristoci inda hum lafi qaulin mukhtalif su ma da kan suna da sabani yanzu ba duk kiristoci suke kirismeti ba kiristocin rigin ba su yi sun ce bid'a ne a kiristocin ma sun yi sabani ahalin sunna kuma har kan ba gara ma je ya more ba ba ka mori duniya ba ba ka mori can ba wani ya da ke ame ne ba tashewa zai yi kawai ya yi ta yin abin da Allah ana tun da shi da ya kiyaye da bai kiyaye ba wuta zai ji don haka su ma kirismetin ba su yarda da shi ba da yawan kiristoci dan suka ce bikin haihuwan annabi isa ne annabi isa har ya zo gama rayuwar shi ba addinin nan a tsarin sa kuma babu cikin injila babu a bible a bible ka babu bikin kirsimeti kirkirowa aka yi suka ce to bid'a ne aka kirkira dan haka su ba sa yi bikin haihuwan annabi isa su ma kenan sannan bikin new year sabon shekara to bikin sabon shekara mai hana musulmi yaushe a musulunci ai mu ma muna da watannin mu muna da sabon shekara to a musulunci ma in mun shiga sabon shekara a yi miki bikin sabon shiga shekara, shi ma bid'a ne ba musulunci ba shekarar musulunci ya kama a yi bikin kamawan shi bid'a ne ba musulunci ba ne amma da an yi ta samun bikin cika ciki wai bikin sabon shekara wannan ba addini ba ne ‘yan nawasub ne suka kirkiro su ‘yan shi'a in an shiga sabon shekarar musulunci shi ne suke bikin yayyanka jikinsu wai bikin bakin ciki na kashe Za daga suna yayyanka jikinsu za ga su sassaga jikin ga tashoshinsu a street light su sassaga jikin wani wata ma don bikin bakin cikin za ta kama ɗanta ta yanke shi da wuka wai ana bakin cikin kashe Husaini an kashe shi ne a irin wannan rana dama su suka kashe shi haka tarihi ya nuna yan nawasin kuma dama suna tafiya da yan shi'a sai aka bata musu rai sai suka rabu suka yi tawaye suka ce to dama yan shi'a turan ashura suna bikin bakin cikin kashe Husaini mu kuma mu kirkiro bikin murnan kashe Husaini jikan annabi kun ga mu musulmi alu sunna ba ma bikin bakin cikin kashe Hussaini, domin baban shi sai na alima an kashe shi bikin ai bakin ciki babu don haka ɗan shi ne za su sa bakaken kaya ranan wai ana nuna bakin ciki kenan an kashe na wasu suka ce mu kuma mu yi bikin murnan kashe Hussaini cikin annabi kun ga duk wannan ba namu bane to mu abin da aka nuna mana sabon shekara in ya kama azumin tasu'a da ashura kawai amma babu wani biki kawai bikin da aka shar'anta mana bikin karamin sallah da babban sallah karamin sallah shine wanda nan da kwanaki kaɗan yake zuwa babban sallah shine layya bayan shi babu wani nuya babu wani kirismeti babu nairus babu maharajan babu bikin birthday wai bikin ranan haihuwa ɗabi'a ne na arna yanzu har ya shigo cikin wai ranar haihuwanta za a je a yi kek a zo ana wai happy birthday to you in ba hauka ba <clears throat> yanzu zaman da muka yi karshe a nan ranar lahadi da ya wuce yau kwana shida yanzu a kwanakin da Allah ya bani zan yi a duniya an zabtare shida daga satin can zuwa yau mun zauna tara da wani abu yanzu goma da wani abu a awanni na an rage wai kuma sai shekara ya kare sai in zo ina murna a ajali na an cire shekara na kusa mutuwa wai na zo ina bikin murna na kusa in mutu yanzu da ana cewa ga ranar ke za a zuwa biki sai a biki na mutuwanci? ai za a biki da ka a rayuwanki ne fa an rage amma kina biki da murna wai ga kiran kaza kaza kun ga wannan hauka ne Ashe madadin haka ma ya kamata mutum ya kuka ne da a shekaru na an cire shekara har daya ta saura nawa kenan aiki ko kake koma ga Allah ba al'amarin da zaki zo wai kina abin nan kina nuna jimami ko kina murna ba abin kuka ne sannan wannan ya nuna babu bikin maulidi a musulunci kenan domin shi ma ƙari ne annabi yake iya da akwai na maulidi da ya ce a yi Ne bikin maulidi murnan haihuwan annabi Muhammadu. Yadda a kiristoci sauran kace ba su yadda da kirismeti ba don bikin haihuwan Isa, Isa bai yi ba. Mu kuma fa bikin maulidi waye zo da shi. Hatta masu yin maulidin da kansu sun ce annabi baya maulidi. Da haka hatta a wurin maulidi ni na sha jin ana fara a wurin wa'azi a maulidi. Sai ce eh wasu sun ce ba a maulidi ai annabi ya yi maulidi duk ran litinin yana ɗaukan azumi aka ce me yasa ce ce domin ranan aka haife ni to me ya kamata kenan in za mu yi maulidi ke da mu ma duk ran litinin mu yi azumi to duk wani mai maulidi baya yi wani maulidin ma zai kama ran litinin ku je ku ga yadda ake yin abinci ake yin menene ake yin menene a cika ciki annabi kuma duk litinin yana azumi aka ce me yasa yake domin ranan ne ranan haihuwa ta da ka in maulidi za ki na gaske to duk sati ran litinin litinin sannan abu na gaba inda maulidi addini ne to maulidi bai haɗu ba a ce kamar manzon Allah matsayin shi a cikin mu a shekara sau ɗaya za a tuna manzon Allah sau ɗaya daga shekara sai wani shekara waɗanda suke bikin su a shekara sau nawa eh a shekara sau ɗaya suke yi ba annabi ma sau ɗaya annabi musamman annabi a shekara guda Ko ɗaya kawai a tuna annabi an gama miki sai wani shekara matsayin annabi mun mutunta ko mun ci mutunci ashe da yake yin azumi don litinin ina ma to a ce maulidi duk sati me yasa ba za a yi ba ana tunanin kashe kuɗi ko na ka wannan nuna ba addini ba ne kar a yaudare ku da addini ne da annabi ya yi da addini ne mu da safai wasu kowa son annabi sun fi mu ɗari bisa ɗari ke yau kin fi son danki akan annabi su fa cewa suke ma fan za su yi rantsuwa na rantse da Allah Allah na ba da fansan babana da mamana dan kai ya rasulallah wata cikin sahabban annabi mijinta mahaifinta wanta santa sun je wurin jihadi da annabi aka ce su cika. ran da annabi zai da an zo bakin gari ana jiran zuwansa ko suna zuwa su ran da ta Allah ce an kashe mijin ki ku na annabi fa aka ce ai mahaifinki ma an kashe ba mijin ki tace na ji annabi ka ce yayan ki wane ma an kashe tace na ji annabin fa aka ce da danki danki din nan da ke ji da shi tace annabi fa aka ce yana da rai tace ban yadda ba sai na ganki da ido na tana wurin sai da ta ga annabi ya zo tace alhamdulillah ya ce ki hakuri ki hakuri Ya je mata ga tace a ah, ya rasulullah kullu musibatin ba'daka hayyin duk musiban da zai taba kowa in dai bai taba ka ba mai sauki ne kina da wannan imani to wai mun fi su son annabi ne muka kirkire maulidi ƙarya ne ana gwada imanin wala kafa mu kai su son annabi ba to nawa za a zo a zagi manzon Allah a ci mutuncin manzon Allah ina masu maulidin su ba shiru ake yi ba a son manzan Allah aka samu wani ya zagi manzan Allah ta abul ashraf annabi ya ce wani ya zage ni wa zai ɗaukan sani zafi ya ce ni ya rasulullah ni ne zan ci gidan in dau mataki a kai annabi ya ce kashe ki za a yi an gama aka ba shi makami sai da ya kashe ka abul ashraf ya zo da kanka ka abul ashraf gaban annabi ya ce ka samu aljanna ka kashe wanda ya zage ni kina da imani za ki iya kashe wani wanda ya zagi manzon Allah da haka sahabban manzon Allah sun fi mu son manzon Allah da maulidi addini ne su duk sati ma za su dan duk sati sai sun yi azumi domin ranar haihuwar manzon Allah ne to idan aka ce muku ba ma son manzon Allah sai ku gwada tambaya mu da mu duk litinin sai mun yi azumi don haihuwar manzon Allah sai wanda yake tuna manzon Allah a shekara so ɗaya zai gaya mana ya fi mu son manzon Allah gaskiya ne ya kuke tunani ku duba ku gani mai tunawa duk sati da wanda a shekara so ɗaya wa ya fi wanta mijinta duk sati sai ya mata dinki wanta a shekara so ɗaya na sallah wani miji ne ya fi Algeria ciki ku faɗa eh to kun ga shekara shekara ta fi dace ko eh kai an yi shiru da aka sai ku auna ku gani manzon Allah matsayin shi ya kai duk sati mu shi mu rika yin azumi duk sati azumin litinin da zaki rika yi kawai kina yi ne dan ranar aka haifi annabi kin ga kin kina manzon Allah duk sati original maulidi kenan da aka biki da aka shar'anta mana bikin karamin sallah bikin babban sallah kuma ku duba ku ga akwai musulmin da bai yarda da bikin sallah ba tun musulmin duniya kansu ya haɗu a kai sai dai a samu su tsararru. waɗanda su in an yi yau wai su kuma nasu gobe ne ko a yi yau su ce jibi wani fa an ga watan fa sai ce an ba mu gani ba mu an ga wata ta abu ba mu aiki da sanarwa sai mun gani da idon mu kuma sai ya gani da idon shi sauran watanni sai ya gani da idon shi ne haka kawai tsawon al'ada ne da haka sai ku ji an ce ai wannan hausawa ne ƙarya ne kano ita ce cibiyar hausawa kanawa ba sa azumi sai sun ga wata ne wani a ce ai na fulani ne haka ake a adamawa wasu 'yan taurin kai ne ba masu al'adu kawai haka ba wani tafiya ba ne dan ba na 'yan ɗariku ba ne shek ɗahiru bauchi sai ya ga wata ne shek ɗahiru bauchi ba sai ya ga wata ba in sarkin musulmi ya sanar tsahir bauchi shi ma da shi yake aiki to in mutum yanzu yana yake aiki yan ɗarika na ta ce karya ne duk ɗarikancin ka ka kai ɗahir bauchi ɗarika to ɗahir bauchi ma yana yi tare da musulmai gaba ɗaya ku na ku sai dai ku wani abu don haka ana fitowa ne gaba ɗaya a yi to wanda zai zo shi kuma suna su washe gari suna su waɗannan 'yan neman raba kan musulmai ne ya kamata hukumomi ma za doka in an yi sallah yau to an yi duk wanda gan sha'idi gobe to a kama shi duk wanda gan sha'idi a kama shi an yaka an yi daidai domin waɗannan suna neman raba kan musulmai ne ko dobi kiristoci da muka kawo bikin kirismeti new year ba a rabawa ɗaya ake yi mu namu mai karanti wace an raba kai an samu shi ɗanu da suke neman su raba kan mutane ana sallah yau a ce ga da mu mu sallan mu sai gobe annabi yake tun mutumin da ya dauki azumi ranar sallah ba azumi ba wahalar yunwa kawai ba mai azumi ranar idi annabi yake sai shedan kuma kuma alhamdulillah eh, wannan masarauta ta sa doka duk wanda ya fita idi wace garin idi za su yi nasu duk za a kama ai lahadin can da muka tashi da wuri muka ce muna da uzuri mikin muka ji a gidan sarki da CO e da sarki kaf CO e ya duk a rubuta miki fila idi duka da suke ji kaf a baki me za a yi aka ce e ga ran da za a yi idi za a sanar ya chief imam to da an ga wata ka gaya mu mun san ranar sallah sabon CO e ne ya ce fasa sojojin shi a gama idin farko ranar na musulmai ya kare wace gari duk wanda ya tafe sun kama aka yi ittifaki aka sa hannu kaf kowa ya yarda don duk limamai sun je kun ga wannan shine daidai don za su raba kan al'umma har nan ma haka eh duk za su shiga duk an sa doka, duk za su zagaya emirates din ne gaba daya to a gurguje daga cikin abubuwan da za mu dan faɗa dangane da al'amuran idi na farko ana so ki yi wanka kafin fita idi wanka din nan da ake so musulmi ya ranar idi hadisi ya zo cikin muwa malik hadisin nafi ya abdullahi dan umar ya kasance yana yin wanka ranar karamin sallah kafin ya tafi zuwa filin idi an tambayi sayyidina ali dangane da wanka sai ce wanka da ake so musulmi ya yi ma mai muhimmanci shine ranar juma'a ranar arafa ranar layya ranar karamin sallah ana so mutum kafin ya tafi idi din yayi wanka da haka ku daina wani al'adun kuɗin nan za ku je idi hajaran madaran, sai an da daga idi a za la'asar wai sai ki je kiran da wankan dan saurayinta zai zo da la'asar ko za ta kai wa saurayinta abinci a ji tsoron Allah ku ji mana an kira ranan sallah da ranan sallah ko an ce ranar wanka ne ranar sallah ba sallan mai sallan idi idin fa shine asalin ranan sai ba zan wuce a daka a wanka in je ba sai na dawo wata kuma kayan sallan iri biyu ne akwai matso akwai poland ko ko me kuke cewa ne kuma duk sunan zannuwan naku mana eh akwai Holland Walk, akwai kaza, akwai kaza shi mai tsada, da haka maso ɗin shi na zuwa idi. Wancan mai tsadan sai da la'asar ko kuma gobe sallah, na yawon sallah ɗin shi kuma. Kuma kuna wa ‘ya'yanku wannan zaluncin ba, sai a miki kaya kala biyu kala uku na zuwa idin sai a zaɓi wanne ne ajaran majaran alaha sai a maka miki, sai a samo ɗan silifas a maka miki wai za ka fatar a filin idi. a to da ya batar a filin idi ya batar a yawon sallah wanne ya bi ya bata bana sallar idi ba da dan an yi dan ba ne? in ya batar a filin idin in ba a samu na yawon ba to ya sa da na gida da haka ku rika sa ƴaƴanku ku duba wanne ne ya fi tsada wanne fi kyau kure a daka ake yi a ta idi da ka ku kiyaye wannan sa'idu dan musai dan zubair yace sunnan idi abu uku ne tattaki da ƙafa sunna ce ranar idi ki je idi da ƙafa karki hau nafil karki hau komai da ƙafa namiji shi ma da ƙafa sunna ce hawa abun hawa ba laifi wani ba lafiya wani ya tsofa wani kaza amma sunna kam a tafi da kafa ya fi tafiya da kafa ma akwai lafiya da haka sunnan idi a je da kafa sannan al-ikhtisal ayi wanka sannan kafin a sa'idi a ci abinci a cika ciki wannan karamin sallah alayya ne ake maganan cewa kafin a je idi ba za a ci abinci ba ga wanda zai yi yanka amma sallan azumi ana so a ci abinci sosai kafin zuwa idi maganan da muka yi cewa ranar idi ba a yin azumi to ana so a tabbatar baki azumi ne, ki ci abinci in baki ci ba kika je kin yi sabo wato kina da azumin jiya da aka ki ci abinci a kan jiya da yau daban ramadan ya ƙare da aka ana so a ci idi kafin a je a ci abinci da aka batun yin wanka da kure a daka ɗin nan a ba shi muhimmancin za a je ibi amma ba shi muhimmancin ba ina nufin a yi wankan da ya wuce iyaka ba wata finta ta ce to an ce ai a kure a daka sai a kure a daka sai a yasa gyale ku ji tsoron Allah mata ran sallah kaf sai mu gan ku gaba ɗaya kun zubar da hijabi an aje gele an ɗaura gele to ke yanzu tun da ran salla ne in kika yi sallah da gelen nan Allah ya karba ni duk wacce ta salla sallah hijabin ta bai rufe tun daga kanta har ya sun kafanta ba wallahi ba ta da salla. kuma ya rufe rufe wanda ba in kin yi sujada hatta kin kafan ki kar a ganki a waje za ka ki sa hijabin har ƙasa in kin yi sujada za ka kafa sun ki eto eh ki sa safa kuma duk ki rufe jikinki haka shine ka'ida annabi yayi wa'azi wa mata yake cewa ku fita idi dole yake kai har ɗan mata budu yake kai mace mai haila da biki duk da ta je idi ba ta da ƙarshe annabi yake dole ta je ku duba fa yake mace ta je matan aure ta je ‘yan mata su je, mai haila mai biki duk su fita su je, annabi ya ce in an zo sallah masu biki da hailan sai su yi gefe kar su shiga sallah amma zama sun halarci alkhairin wurin sai wasu suka yi kokan to ba su da hijabi annabi ya ce kar su taka su samo hijabin ɗan uwansu mata sai su shiga cikin hijabin su haɗu su biyu a ciki kar a ta haka sai kina da hijabi kin ajiye kin jawo gyale kin sa me sunanki me sunanki ku ji tsoron Allah kar ki sake a ran sallah daga zuwa idin ki zuwa dawowa shedan ya zuwa kwashe tun ladan da kika yi da yunwa a ramadana mata kuna da matsala ta wannan janibi in za a yi kayan sallah me yasa ba za a yi hijabin sallah ba shi dole sai da gele to duk wacce ta da ta saba musulunci hijabi mun taba faɗa yana da sharuɗa ko guda bakwai guda takwas kai hijabi sai ya cika sharuɗa guda takwas sannan ya ji sunan hijabi hijabi fa sai ya cinye sharuɗa takwas sannan ya zama hijabi ana maganan gale ma tukuna ba a maganan gale hijabin ki ma ya cika sharuɗa za mu zo mu yi wa'azi a kai dan mun tashi wa'azi a kai akwai waɗanda zan nuno yanzu anan ba da hijabi suka zo ba sai ya cika sharuɗa guda takwas wa yake maganan gale ku ji tsoron Allah balle yanzu akwai wani abu da nan da mata sun so da shi ko har anan ne wai a baya Eh, wai a baya ɗan mata suka fito da yayin shi wai sunan rigan a baya za ka dobar riga ne ga shi nan har hula in ta sa shi kenan har hijabi haka za a je idi haka za a je kaza shine daga da gadon ɗaya ce ai duk wacce ta sa ɗaliban shedani duk wacce ta sa shedani ya ce ɗan mata kuma ta nan aka fito yanzu har sun sa wa sabarin su ya duk saurayin da daga gaske yake to sai ya kawo a baya in ba ka za a yi fushi da shi suna ta saya akwai wanda aka nuna min makanikin janareta ne ya har haɗa kuɗin dubu ashirin da biyar ya sayo mata sai na ce zai aure ta sai ta ce malam zan aure ta kwanan da na gama secondary school ba wai wanka ne kawai to sai ku yi tunani ya kashe dubu ashirin da biyar ya saya masa a banza kuke gani a banza zai kashe masa dubu ashirin da biyar wallahi sai an wuce ka'ida ai dole akwai tsarin za ta same ka akwai abin da za a yi ai namiji kenan namiji ba zai taɓa cire kuɗi ya kashe wa yarinya mace budurwa ba ‘yar uwarki a banza ba wallahi akwai abu a ƙasa in ba aurenta zai ba to wallahi sai ya lalata da ita da aka kina zaune ta zo da rigan dubu ashirin da biyar kina ka yata akwai farin jini wallahi ta akwai farin jini wallahi za ki ta bakin jini ai dan da ta zo miki da ciki shege ai shi kenan Lalatin ma sun yi yawa yanzu yarinya budurwa sai ta je asibiti sai a sako mata wannan abu na family planning din nan da ba za ta dau ciki ba ta yi sai ta yi ta aya in kin buya kin yi Allah madaukakin sarki ya sani na haka ku ji tsoron Allah ku sa ido akan ƴaƴanku sannan abincin da za su riga kai wa samarin ku ranar sallah ku sa ido a kai wai ta yi abinci ma saurayin ta kaninta ya kai mana amma ta yi wanka ta yi dayi ta yi lalle sai a ɗan rataye gyale a wuya sanan ba sa hijabi sosai wai za ta je wurin saurayinta da la'asar ta kai mishi abinci haba ana garin musulmai ke uwa ba shi da tunani akan wannan in aurenta zai yi to me abin gaggawa ba abincin ne za ta kai ba e ki zauna ki ya kai amma fa ku duba za a kai miki abincin shi ma ranar zai gyara ɗakin shi yana jiranta in ya yi su da abokan shi in an katon kuma a ta a bar inda ƙawayenta a ta abar wani ma ba shi da ɗaki zai je kama hayan ɗakin abokin shi zan tare budurwa ta a ɗakinka in ta zo tun daga la'asar har magariba ta kai abinci ma saurayinta daga nan in matsala ya faru sai zo ce yar iska ce ba zai aure ta ba da kuma ba a tsara ko ma kanku ba Za ka duk wannan ƙarya ne dama an ɗibi ƙarya ne sai an shiga wahala wai ya yi mata kayan sallah wai ke ka kayan shayi to tun da ka kayan shayi to akwai kayan sallah to tun da ya kawo abubuwan nan to ma maka sai mun rama da haka kuma sai an sayi kaji an sayi kaza a kashe dubu goma ko dubu sha biyar a kan girkin ko ba haka ba oh, har da drinks ba har da kek har da kaji eh, ya sani mana da kaza da kaza duk a hada a kai wai a rama ko niyanta za ka kayan da ya siya mata za ta yi wanka wai je ita ma shi ma yadda wanka ba haka ake yi ba musulunci ne tsara lon kenan ko wala ta mun ta saka za ka tun da ya kai yana jira a kawo to in za ta miki kyauta da daɗin rai ba komai ma sha Allah amma in ina cewa girkin ne to wani ya kawo tun da girkin ake so amma wai ta ɗauka ta kai a yi ado a yi kaza to a kiyaye akwai matsaloli batun a ci abinci kafin a je idi mun gama wannan a tajammul wa lubisi ahsani siyabi a yi ado a sa tufafi mafi kyau shi ma mun yi bayani babban abu mun ce ku kiyaye dangane da abin da ya shafi hijabi ku da zanci hijabanku sannan kuma akwai kabarbari ranan idi a lokacin da za a ta karamin sallah din nan shi sai lokacin da kika gama wanka kin sa tufafinki kin sa hijabinki kin zo fita daga kofan gida zaki fara kabar garin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd yadda ake shine Allahu akbar Allahu akbar kabbara biyu ko la ilaha illallah sai ki sake cewa kuma wallahu akbar sai kuma allahu akbar walillahi alhamdu wannan shi ne sigan kabbara da ya fito daga abdullahi dan maksud dan sigan kabbara bai zo daga annabi ba amma sahabbai sun kawo waɗannan sigogin aka ce kuma bai halatta musaba da na sahabbai ba sai kuma na ibnu abbas shi kam yana cewa allahu akbar allahu akbar Allahu akbar guda nawa uku sai ce walillahi alhamd sai sake cewa Allahu akbar wa ajal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la walillahi alhamd sai kuma Allahu akbar wa ajal an kin yi wannan shi ma yayi shi kuma Salmanul Farisi in ya ta ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira sai wanda kika yi yayi to ana so ana tafiya idi ana kabarbare kuma kabarbarin nan da murya ake yi ke mace za ki iya daidai karfin muryanki yadda za ki ji na gefen ki kawai ya ji namiji ne ana so ya daga murya ko ina ba yana tafiya na kuma ba a yi shi canji, ki ce kun haɗu mu go, mun haɗu mu goma to mu riƙa yi tare kuna ɗaukowa tare ku sauke tare a ko ku goma kuna tafiya kowace ta yi da nata kawai za ku ɗauka tare ku sauke tare ba ruwan kowa ya kai ba hira sunan nan ana ta bayani ba a yi amma dai ba a daina bayani ba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kina har ki je filin iri idan kika je filin iri sai ki zauna haka za ki yi tai ki tai kina zaune kina har lokacin da liman zai zo a fara sallah to in an kidar da sallah to sai liman yayi huduba huduban nan kuma ana so ki zauna ki ku dobi maganar da muka yi me biki me haila ko sai zama an kidar kin tashi kin tafi me riban zuwan ki ba ke sallah ba an ce ki zo dan me ki halarci alkhairin to daga cikin alkhairin ba ki ji wa'azin da za a yi ba don haka an idar da idi sai ki zauna ki ji an kira ranar fa ranar sallah in aka ce to sallan nan an ba shi tun daga safi har azhar ai ya ci tun da ranar shi ne to balle zuwan ki idi da huduban liman din duka in an ja awa ɗaya ne awa biyu ne ya kare shi kenan fakin da gida gaggawa me ake yi za zuwa ya binci a gida to ba mun ta ya binci a cika sun a tafi ba sai a yi sallah a jira abin ta kai goro ya ai kuma kai dan agaji ya kai ne karshen tafiya kai ba ka da matsala ai ko ta mata ku sani kai da abu mafi wa zai riga biyar da haka wanda abu albani ba umu albani don abu albani na don haka sauraron kutuba din nan sunna ce wa'azi za a yi za ki fahimci abubuwa da dama ki zauna wannan zama da ake a wurin ban ba mala'iku suna zuwa su kewaye wurin ba duk wanda sunan shi yake wurin an kai aljanna ba ki so sunan ki ya fada ciki amma ana kabbara kin dashi kina tafiya haba gagga mai saurin mai kike yi in kuna da biki kuna da kaza kun san yadda kuke tsara girkin ku tun dare to gobe sallah kin san yadda zaki tsara girkin ki in kin da abin da ya rage miki kaɗan ne da haka sai a kiyaye waɗannan abubuwa sannan lokacin da ake fara kabbara muka ce a sannan azumi kabbara din shine daga lokacin da kika a gida zaki tafi idi an an kammala idi ana sallamewa daga sallan idi to shi kenan aka yi wannan huduba in ana huduba za ki shiru ba za ki faɗi komai ba da kin dawo gida kabarbarin ya ƙare amma a sallan layya in an fara tun daga ranar arafa to har kwana uku bayan sallah ana yi sannan mukhalafatu tariqi ila musalla safa hanya ana so ranar idi hanyar da kika bi kika je idi a dawowa din ki canza hanya haka annabi yake yi in ya je idi ta can to in zai da zai canza hanya ya dawo ta malamai sun dan yi maganganu akan hikimomin haka a gurguje wasu malamai suka ce ana yin haka ne saboda ya nuna yawan musulmai idan hanyar nan da kuka bi dole za a samu arna ko za su suna ta kallo su ce musulmai suna da yatin da suna ta wucewa don kuwa ta da kuka da za su in aka ce kai ashe suna da ta ta nada azun ne ba suke wuce ta ta ah, ashe ba su da yawa amma da kuka je ta nan saboda ta nan wanda kuka je ta can sun dawo ta nan sai kafiran su ga ana ta da kai an wuce wannan suna da me ka gani waɗanda suka wuce ɗazu har yanzu ban ga ko ɗaya ma ya dawo ba waɗancan ma ba su ba waɗannan sabi ne suke ta wucewa na ɗazun ma yawan su yaya lalle musulman nan suna da yawa ƴan tattan ma sun ga kafin suka ce waɗancan ma ba su dawo ba ko suka ce hikiman haka ke? ko suka ce hikiman haka annabi yana haka ne saboda duk inda ya ga jama'a assalamu alaikum assalamu alaikum yawan sallama a samu falala da yawa ko ma menene annabi yana canza hanya mu ma mu saukari manzon Allah mu canza hanya sannan khurujun nisa'i ila al-idi fitan mata zuwa idi mun yi bayani anan mata su ta idi yata wayan bagaila gunna ya dace da su mata an ya khurujna mustatiratun su fita sun suturce jikin su ghaira mutabarrijat babu fita ba hijabi ko fita da danjali wasu masu sa tufafin da yana nuna shafin jikinsu tsinan nuni annabi yana cewa kanshin aljanna ba za su ji ba sannan wala ba. za ki je idi ba fesa turare turaren da zai rika tashi ana ji ko ta ina igiya dama asalin turaren mace ma turare ne wanda kanshin shi baya tashi amma yana ba da kala in ta fesa za a ga ga kalan a jikin tufafin amma kanshin kuma baya zuwa ko ina sosai in ba waɗanda take cikin suna tafiya ba ƙanshin baya yawo amma ki sa turaren da in kin zo wucewa cikin makarantar nan ko ina sai an ji ƙanshi ana jiwa ana kallon ta annabi yace duk duniya sun tsine miki mala'ikun Allah sun tsine miki turaren namiji ne yake tashi amma turaren mace ba ta za ka je ki nemi turaren da zai rika taki inuwan Allah ne yake bi da ka za ki je idi turaren ma ki sa iya turaren da sai mata na wurin ki ne za su ji turaren da zai tashi kuma sallah za ki damu Allah cinuwa za ki samu da haka sai a kiyaye wannan sannan kuma a tani asibir idi sai juna murna barka da sallah hafi sallah hafi kaza wannan yana da kyau a musulunci ba laifi taqabbal Allah minna wa minkum Allah ya karba mana Allah ya karba muku Allah ya kaza Allah ya karba mana wannan magabata suna yin haka a sai juna murna a yi tes a message a taya juna murna wannan abu ne mai kyau ran ranar sallah sai duka mubarak wa ayyamuka sa'ida duk wannan yana da kyau amma cewa kullu amin wa antum bi khair wannan malamai sun ce bai dace ba kullu amin wa antum bi khair duk shekara in ya ce ku kasance cikin alkhairi in bai wai ba ku kasance cikin sharri ne kenan shi wannan ne kadai bai dace ba sannan at-tabjiru ila al-musalla ana so a rika yin gaggawa zuwa idi kar a zauna an ce karfe takwas za a yi sallah ki tashi wake sai takwas saura minti goma za ki tashi a a tun karfe bakwai ki je idi ki zauna ki ta azkar sannan adamu kulabin nisa'i bin rijal mata su daina shafi ɗeniya da mata wannan kuma sai samu daman sai yan hizba da yan agaji sun ba da gudunmawa su ba da tsari to ga hanyar da mata za su riƙa bi ga hanyar da maza za su riƙa bi to wannan zai taimaka a guji cakuɗeɗeniya tsakanin maza da mata a filin idi sannan na goma daga cikin dubban adamu takalluf wal israfu fi azimatil idi abincin idi din nan dama ran sallah babban abincin shinkafa ne in Allah bai hore ba kar a kallafa wa kai kuma ku mata ku za a gaya wannan magana mijinki in Allah bai hore ya sayi shinkafa ba ƙarfin shi iya sa masara masara ma yau nawa mudu ɗari hudu da hamsin ko to ya iya samun masara iya abin da ya samu a gode Allah a kai amma karki ki kallafa mishi babu wai lalle sai ya nema ki sa bawan Allah cikin wani damuwa wani bawan Allah ki ga ya sai ta gumi wani in ya kai wani hasata zai je yi. dan in kun kallafa mishi kun sa mishi pressure ba shi da shi to da babu kam ya zai in Allah bai hore maka ba kar ka kallafa kanka ba inda aka ce in ba a ci shinkafa ranar sallah a gidanka azumin ku bai yi ba ba inda aka ce ke kuma a sallah dan ba ku ci shinkafa ya nuna ku ba ku yi sallah ba kar a kalla rai in Allah bai hore ba sannan kayan sallah in Allah ya hore a yi in Allah bai hore ba dole bari ba ana wanke tsoho ba a cikin tsofin ma wani ya fi wani sai a wanke wanda ya fi wani sai a guga ba kike na zama sabo ba sahabbai ba wai sai sallah sai an yi kaya ba annabi zai sai kaya ne wannan na ranar idi idi an cire sai wani idi ko juma'a amma kar a kallafa wata ma za ta ce a sallan azumi an yi to layya sai an yi in Allah ya hore a in Allah bai hore ba a daina masa kai sannan israfin nan shi ma a daina shinkafa mutu biyar zai yi ta gidan a sallan azumi wani ma shi matan shi ɗaya da 'ya'ya biyu ne kawai mudu biyu mudu uku ya isa kar a ce sai an yi mudu goma wai a ci har a zubar a bola wai bola mahaifan ana sallah wannan almubazzaranci ne zunubi za a samu a kiyaye waɗannan al'amura ya ɗanki ɗaya in mishi kayan sallah kala biyar kala bakwai kala goma tsakani da Allah ne wannan kayan sallah kala bakwai kala biyar ga maraya a gefen ku ba shi da kayan sallah a denan israfi kayan sallah kala ɗaya kala biyu kala uku ya isa ni ina ga wuce uku ma sauran ya shiga almubazzaranci sallan nan na kwanaki nawa ne don ka banda almubazzaranci ku kiyaye sannan yana cikin almubazzaranci wajen raba abincin sallah da kuke yi wannan duk ya shafi ko mata lokaci ya ja koko ya hakuri yau za a yau za a karkare gaba ɗaya. daga cikin al'adun naku wai ran sallah dole sai an kai abinci gidanku ban ce laifi ba ne amma ku auna abin da zan faɗa a yanzu wata mijinta mabukaci ne iyayenta suna da hali halin da ya kai su ɗin masu tallafa mishi ranar sallah suna da hali shi da ƙyar illa bi shikkil anfusi ya iya sa mudu ɗaya ko mudu ɗaya da gwada ciki kin ce za a cika kula kai gidan ko ai haka ake yi sun ko biyu ta ce ni ma dama dole sai an kai na gidanmu ai ya ka sai ga an tatike abincin wai dole an kai gidanku ina ne aka ce sharadi sai an kai shinkafa gidanku ranar sallah ana cewa mabukata a kai musu na'am ko suna da hali iyayenki shi ma Allah buɗa biki ko bai kai su ba ya kamata a sa a matsayin kyautatawa a kai gidanku to Allah bai hore ba sai a ce wajibi ya kai ku daina sa wannan ka'idan wasu ma sallan azumi ya ɗan yanka ɗan wani tauren shi ɗan bunsu gidansu wata shanu aka yanka ko manyan raguna guda uku amma dole akwai cinyan gidansu ko kuma akwai wuya da za a yanka wannan na gidansu ne wannan sunna ce in ba aka yi ba kaman an saba sunnan idi ku daina sa al'ada zama addini sannan daga cikin raba abincin sallah da kuke yi wanda ta sa miki to wai ke ma sai kin kai mata da ka sai zama tabaduli ne ake yi Suna bibiyan waɗanda suka yi miki wanda fa bata kawo miki ba wata girfa gidansu ba ba shinkafan sallan ba ba a kai musu ba su su yaya yanzu wallahi wasu ma shinkafan da ba ka ba ko garin tuwo ma babu a gidan duk ba kwa aunawa ba laifi wanta ta kawo miki a karamin sallah to a babban sallah sai a kai mata a dudduba waɗanne gidaje ne mabukata a kai musu abincin amma ba a rika tafiya tsakanin ƙawance ba gidan ƙawata wance gidan ƙawata wance gidan ƙawata wance wance kaza ba kwa duba waɗanda suke da bukatan a kai musu ba laifi a duba kawai a duba kaza amma dai a rika duba waɗanda ba su da hali a kai musu abincin gidajensu da aka sai kun kula da waɗannan babuka din haka idan Allah bai hore wa mai gida ya yi kayan sallah ba bai hore ya kashi kafan nan ba ku ji tsoron Allah ku daina daga musu hankalin zai je ya buga bari ku ji duk wani magidanci wallahi ya fi farin cikin sallah iyalan shi su ci abinci sosai da nama ya fi farin cikin iyalan shi kowa ya samu kayan sallah ko da shi bai samu ba kuka ga abin ya kai ga haka wallahi ba daɗi yake ci ba amma ku je ku ka daɗi yake ji yanzu in tambaye ku anan duk neman da muke yi muna nema su waye kowa iyalan shi yake nema duk wani magidanci iyalan shi sun fi cinye kuɗin da yake nema zaka ka ce to ka samu naira dubu ɗaya sai su cinye ɗari bakwai ɗari ukun da ya rage a jikinsa gari yana wayewa za ta ba mu ɗari biyu a sai spaghetti a karya <clears throat> naira ɗari zai fita a ba mu hamsin mana an jima mu sayi kaza naira hamsin da ya rage a ba mu hamsin za mu sayi omo ya ƙare shi ne ya tsira da shi ku da kanku za ku iya hukunci na san da yawancinku mazajenku sun muku kudinkin sallah shi da kanshi ba shi da kayan sallah don me ku ku samu farin ciki shi ko ya rasa ba matsala to aka wayi gari ba, ba za a daga mishi kafa ba ai sai a rika yin uzuri wannan shi zai ƙara muku samun kusanci da soyayya wurin mazajenku amma ba ya zama bai samu ba yana jin zafin bai samu ba a gida ke makin kunna wutan bore <coughs> kun san ana samu ran sallah mace ta yi yaji wa mijinta bai kayan sallah ba ana samu ni na gani ne wata wai to ai bai kashin kafin sallah ba da aka ta yaji ni wallahi na ga wannan kace <coughs> sai ta yaji kanin mijin ya rika bata hakuri ya fita fara neman shinkafan da zai kai musu ya je ci bashin shinkafa bodo da ya kai an ba za ta yaji sallah guda ba shinkafa to shi za a ci shinkafa ha ba ba a ci shinkafa ba sallan da yi ba ne? ku ji tsoron Allah ku rika kiyaye waɗannan al'amura halin da za a fada ke ma za ki iya fadawa sannan daga cikin abubuwan da ake so a sani game da idi ɗazu mun yi bayani hukunci tibi sannan tibi wajibi ne sannan ina ake yin tibi sunna in za a yi tibi a yi idi a wajen gari Sheikh Muhammad Dini Albani yana da littafi mai suna Salatul Eidain fil musalla kharij al balad hiya sunna Sallan idi a wajen gari shine sunna a yi shi a wajen gari ba a cikin gari ba shi ne abin da ya tabbata kuma a fili ba a cikin masallaci ba kun ga masallacin manzon Allah annabi ya ce duk wanda ya salla a masallacin shi falala a salla a masallacin shi ya fi sallah a masallacin da ba na shi ba sau dubu amma duk da falalan na annabi bai taɓa yi idi a cikin masallacin shi ba a ina ke zuwa a fili ake zuwa to shine abin da ya tabbata a sunna kuma a wajen gari a can ake zuwa a yi a sahara sannan wacce ba ta samu ta je ibi ba ana iya samun uzuri kamar tsofaffi saboda ya manyanta ya taka ya je ibi akwai wahalarwa ko kuma irin wasu shekarun baya da aka yi ta samun matsalolin boko haram an yi ta cewa mata kar su je ibi a lokaci. to akwai bukatan ashe a gaya muku yadda ake sallan idi in kudurin ya faru baki je ba fa idi sallan fa wajibi ne farin ne to a gida sai kin yi tunda in ya haɗu da ranar juma'a ba yana sauke juma'a ba ai sunna baya sauke farilla to yadda ake sallan idi raka'a biyu ne raka'an farko za ki kabarbari guda bakwai raka'a na biyu kabarbari guda biyu raka'an farkon kabbaran farko in aka yi Allahu akbar din wannan kabbaran bude sallah baya ciki sai ki sake kabarbari guda bakwai a bayansa sannan kabarbarin nan da za a yi ta wasu kwara a filin idi suna wannan kuskuren wai duk Allahu akbar ta sake daga nan Allahu akbar Allahu akbar duk kabbara ana daga nan a'a kabbaran farko da kika yi Allahu akbar kika daga hannu kika yi haka to ragowan kabarbari bakwai ba a sace raga hannu Allahu akbar Allahu akbar har ai bakwai ba a sace raga hannu in an zo raka'a na biyu kuma sai ai kabarbari guda biyar kabarbari guda biyar din nan kuma har da kabbaran tasowa din kin dago Allahu akbar a ki baya lissafi kin yi kabbara kin dago sai ki sake kabarbari guda biyar sai ki karanta fatiha da sura raka'a biyu ne idan kika je filin idi kin rasa raka'a ɗaya in limami ya sallame sai ki taso ki kara ɗaya to ya za ki kara ɗayan raka'an karshe da kika samu sai a wurin ki ne na farko in kin ɗago kabar-bari guda biyar za ki sake yi ki kara ka ɗaya shi kenan sai ki cika shi ba kamar juma'a ba yanzu mutumin da ya je idi in kin je idi kuma limami ya riga ya idar raka'a biyu din da zaki ko kin je ya dago daga ruku'i na biyu kin ga kin rasa idin raka'a biyu zaki amma kin ga juma'a mutumin da ya zo juma'a ya rasa juma'a gaba daya ya zo an dago daga ruku'i na biyu ko ya zo an ne sai dai raka'a hudu a matsayin azhar juma'a ya kubuce masa amma shi idin zaki rama shi haka wani yana zuwa sai tarar an kidar sai dawo gida a gidan ma za ka yi amma dangane da waɗanda suka makara idi wani lokaci za ku sa anguwa kuna zuwa sai ku tarar an kidar to ku da kuka rasa ɗin kuna iya haɗuwa a anguwanku ko ku samu fili ko wani masallaci sai ku yi idin ku jam'i dattawa da ba sa iya zuwa ko marasa lafiya in zai yi su iya haɗuwa a wani masallaci a anguwa suna iya haɗuwa sai wani ya musu sallah in suka yi haka yayi to wannan shine takaitattun abubuwan da za mu ɗan faɗa da lokaci dangane da abin da ya shafi idi din don haka sai a kiyaye sannan kar ku manta da batun a sitta shawwal azumin kwanaki uku na shawwal kwanaki shida na shawwal annabi ya ce idan aka yi azumin ramadana shawwal in ya zo kika yi azumin shawwal za a baki ladan kin yi shekara a jere kina azumi ki taba hutawa ba don haka kar a manta duk da azumi din akwai rana akwai wahalarwa ku yi hakuri haka bin Allah yake a duniya ne iya wahala a lahira za a huta kuma shi sitta shawwal din ba dole sai kin jera ba kina iya yau yi yau ki huta bayan kwana biyu ki yi kafin watan ya kare kawai ki samu shida sannan kuma dan ana bin ki bashin azumin ramadana ba dole wai sai kin rama bashin sannan ki sitta shawwal din ba kina iya rama sitta shawwal bashin naki kina iya zuwa ki rama shi daga baya don haka dan ana bin ki bashi ba laifi kina na Aisha tace ana iya binta bashar wa dan ba ta iya biya sai in watan Sha'bana ya kama kin ga daga Sha'ban kuma sai wani azumi din haka kuna iya yin eh, eh, kuna iya yin sitta Shawwal kafin ku rama bashi din daga baya sannan kuma daga cikin abin ya kamata ku sani dangane da abin da ya shafi shi azumin sitta Shawwal din idan an tashi yinsa kina iya setawa duk litinin da alhamis za ki rika sai ki fita da niyya biyu niyyan sitta shawwal kuma niyyan azumin litinin kuma niyyan azumin alhamis za ki samu lada biyu haka shek muhammad ibn salih al-usaimin ya ba da fatawa akan haka waɗannan sune abubuwan da za mu ɗan faɗa daga ƙarshe babban abu da za mu sake ce muku azumi ɗin yadda muka yi bayani ran nan a ayoyin ƙur'ani Allah ya ce la'allakum tattaqun azumi yana ƙara tsoron Allah dan Allah ya zama azumi din ya ƙara muku tsoron Allah ya zama a ce azumin da aka shiga lallai da gaske ne Allah ce yana ƙara tsoron Allah an ga tsoron Allah tattare da ku mazajen ku ya zama sun ga tsoron Allah ku ya ƙaru ɗan mata a ga tsoron Allah ya ƙaru biyayyanku ga mazajenku ya ƙaru biyayyanku ku ‘yan mata ga iyayenku ya ƙaru bin Allah ya ƙaru ya zama kun ba da kunya game da waɗanda suke cewa karatun mata ba amfani duk suna karatu ne ba sa aiki da shi don Allah muna so ku ba da kunya ya zama karatunku karatu ne wanda ake aiki da shi tsoron Allahnku shi ne zai gyara al'umma idan mace ta gyaru tarbiyyar al'umma ya gyaru sun uwa ta lalace al'amura sun lalace da haka babban abu muna so ku ji tsoron Allah ku gyara al'amuranku ya zama komai naku yana tafiya akan hanya madaidaiciya mata kullum ana bukatar a yawaita muku wa'azi saboda kuna da rauni wasu abubuwan da ya kamata ku gyara ba ku ba da muhimmanci a kai to amma idan ana muku wa'azi Allah ce annabi ya ce to ku yi kokari ku rika gyarawa sannan kuma shi wa'azi ba sai a azumi da zuwa islamiyoyi da kuke ku dage da zuwa har bayan azumi ku ci yi kokari ku gyaggyara al'amuranku idan kuka gyara al'amuranku Allah madaukakin sarki zai albarka ne cikin al'amarinku da rayuwanku gaba ɗaya kun ga koyo cikin bayani da muka yi dangane da addu'o'i yawan aikata zunubai yana sa kokin yi addu'a Allah baya karba ka mu yi kokari mu gyara ayyukan mu zauna da mazajenku lafiya ku yi wa mazajenku biyayya wata ta ta bambam da wata kowa da irin mijin da Allah zai haɗa ta da shi amma biyayyan miji ibada ne a anan ake samun aljanna kowa ta fi kowa sani yadda mijinta yake to ta san hanyoyin da za ta bi da mijinta ta zauna lafiya ta samu aljanna matar fir'auna asiya an taɓa yin mugun miji irin mijinta ba taɓa yi ba amma ta san yadda ta rika zama da shi da biyayya har ta rabu da shi lafiya kuma Allah ya bata aljanna ko ashe kowa za a iya zama da shi a san yadda za a zauna da shi kuma a samu aljanna din Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwanku gaba daya Allah madaukakin sarki ya gyara muku turiyanku ƴaƴanku Allah madaukakin sarki ya gyara musu tarbiyyansu Allah madaukakin sarki ya sanya aljannan firdausi ta zanto makoma gare mu za mu dakata a nan akwai tambayoyi duk za mu amsa tambayoyi za mu tattaka ita duk za a amsa su insha Allah

kenan ya fita miki biyu an ba haka ba da kika tsaya a wannan guda ɗayan to tun da ƙarshen sallan limami fa zai yi wuturi to za ki laifi annabi kuma yace ba a wuturi biyu a dare ɗaya da haka wannan ɗayan in ki miki ko ba sunan shi wuturi ƙarshe kuma aka sake wuturi to wuturin ya zama guda biyu annabi kuma ya ce la rani fi laila ba a wuturi biyu a dare ɗaya da haka lokacin da ya sallame raka'a ɗaya sai ki tashi ki karo raka'a ɗaya ki karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani wallahu a'lam tambayar da nabi tana cewa tana tare da kishiyarta amma kullum da ta kama kishiyar ta gaishe ta da rasa shi za ta ci gaba da gaishe ta ne ko kuma za ta daina to matsalan mata kenan ana ramadana din ma kenan amma wai akwai rashin jituwa a duniya ma akwai wacce ya fi kamata maganar ku yafi yawa ne in ba ki shiyar ki duk duniya ba ki da makociya kamar ita hadisin da ba annabi yake cewa makociya idan ta abinci ta miƙa makociya ta koda kofaton akuya ki makociya a nan fakishiya ce ga ɗakin ki ga ɗakin ta amma sai a wayi gari wai ga kinan da kishiyar ki ga ɗakin ta ga ɗakin ki amma za a samu wata daga wani anguwa wai ka zo wai kun bi shiri da wannan akan wannan da kuke kuka? ai abin kunya ya ƙare a nan da aka ke babban abu kina yi mata sallama alhamdulillah kin gama in kin zo ki ce mata assalamu alaikum in ta karba falillah alhamdu annabi ya ce bata karba ba wanda ya fita ya karba shine mala'ika da aka ita ce a rana da aka in kin zo ki mata sallama babban abu ki mata sallama in kin mata sallama ta amsa sai ki gaishe ta ba ta amsa ba sai ki gaba kawai da ka sallama ba za ki daina yi mata ba in ba ta amsa ba wanda ya fita annabi ya ce ta amsa sannan mata sai ku rika jin tsoron Allah kun ga irin waɗannan matsalolin yanzu annabi ya ce in kuka yi kwana uku ba ku magana an daina karban ayyukan ku tsakanin da Allah irin ranar nan da aka sha a Ramadana a ce kwana uku kai kuka yi an daina karban aikin ku har zuwa yau ai wannan asarar ko ku akan wannan ba zai ishe ku tunani ba kuma wani abun fa an duba dan karamin abu ba ku mata sai ku dauke shi gaba ko haka abun ku yake yanzu wani abun da zai sa wance ta daina magana da wance a shekarar biyar ba a magana in namiji na ba dauke shi ba bakin komai ba amma ku kun iya girmar da matsaloli to sai kun ji tsoron Allah kun gyara waɗannan al'amura din Ya haka ya kamata ku gyara ki ta yi mata sallah ba ta karba ki zo ki same gidanku ya san yadda zai kokarin ya sulhunta ku ko matan ne wani lokaci wani iri wasu mazan wasu suka ce da gangan ne wani lokaci wasu ku rika zama da sabani din wayan ku a haɗe kuna cutar da su duk dai wannan kuma ba shine hanyar tsira ba a yi kokari a gyara su Allah ce ko majiya a waje suka yi fada fa aslihu bainahuma ka kira su ka sulhunta su balle matanka naka ce ki ci gaba da yi mata sallama ta karba ba ta karba ba mala'iku sun karba amma dai a san hanyoyin da za a bi a sulhunta lamuran gaskiya don akwai hadisin da annabi yake cewa daren sha biyar ga watan sha'aban na kowane shekara Allah madaukakin sarki yana turo mala'iku su ya wa duk wani musulmi zunubin da ya taɓa yi amma sai Allah ce musu in akwai wanda ba sa jituwa da ɗan uwansa ba ta jituwa da ƴar uwarta su ku kyale su kar ku sulhunta su kar ba sulhunta su ba kai kar ku yafe kar ku sa sunan cikin wanda zan gafarta musu sai ran da suka yi sulhu don kun yi sulhu ba sha'aban fa sai in wani shi sha'aban ya kewa don kun mutu kafin nan fa wannan da asara ne aiki ne na jahiliya sai kokari ku gyara tsakanin ku tambayar da ta uku take cewa ana idan wacce ta rasa iya tsayawa idan ta zanna za ta dinga wani abokin da na'am in ta zauna za ta yi sallan ne a zaune kawai sallan a zaune za ta yi don ka zamanta a salla ne ba addu'a za a bata ba hadisi ya tabbata annabi ya kasance in ba shi da lafiya ko kuma wani daren zai tashi a kasale kin san wani daren zaki tashi ga kasala bacci ya rike idon kina son bacci kuma kina son sallah to annabin ya tashi irin waɗannan dare da kin bacci ya sa shi kasala ko ba shi da lafiya a zaune ke sallan ma gaba ɗaya da aka ba za ki iya tsayuwan ba rashin lafiya ne ko kasala ne kina yi a zane kai ko ba kasala ba shi na nafila kina da zaɓi tila yanzu haka ina da zaɓi ko nafilan a zahar raka'a biyu ko to in na ga dama ina iya yi a zaune yayi sai dai kawai za a bani rabin ladan wanda ya a tsaye ne kawai to balle kiyamun laili dare ne gagaciya da sauransu wannan zama da zakin ba zaman hira ba akwai matan da su zauna zaman hira suke yi muna ta hajji kullum sai rika ka mana kukan mata irin waɗannan wata sai ta zauna wata ma waya take yi wata kuma sai su fara fira a'a a zaunin sallah zaki amma zaman da zaki fa ba irin zaman tafiya shine ake a zaman sallah ba fa zama ne murabba zaki zama ne yadda zaki hada kafafunki guda biyu haka yadda ake yin irin wannan zaman cin abinci din nan to shine zaman sallah sai ki daura hannunki a kirji da aka kina zaune ne amma sallah kike yi ba hira ba kaza annabi ya kasance kan yi haka wani lokaci in ya fara yin a zaune in ya kusa ruku'i sai ya tashi sai ya karasa aya ɗaya ko biyu sai ya yi ruku'i da haka ke ma za ki iya yin wannan zaman amma zaman fa kina cikin sallah dan babban kuskuren da kuke yi ko za a yi raka'a ɗaya fa an miƙe na biyu shi kuma kin zauna shi ma kina hira ba a sallan kike ba in za a je ruku'i na biyu kin miƙe to a kin raba sallan ki kuma ba sallama kin ba sallah ke ba wasa kike yi dan ka ya halatta ku yi a zaune in za a yi ruku'i ki dago amma kuma a zaune ma sallah kike yi ba zaman ba sallah ba Allahu a'lam ba laifi ya halatta yawwa har an ji daɗi ko hadisai sun zo cikin littafin muwaffa na imam malik da asarai daga su ibnu umar da sauran su abdullahi dan umar shi ana azumin ma lokaci lokaci zai ga ya dauki ruwa a bokiti ko a ba ko a ba sai ga duye akan shi yana bayan kanshi ko sai duye akan shi kun san Madina akwai zafi nan ai ba ma zafi ai ki tambayi waɗanda suke zuwa haji da umara har zuwa ake da motoci masu fesa ruwa ba saboda zafi to ibn umar sai zo da ruwa sai duye akan shi to kun ga juyewa ai ya wuce kurkuren baki ga kurkuren baki na haka ba laifi mai azumi zai iya kurkuren baki zai iya yin asuwaki babban abu da ya karya haɗiye in haɗiyewa kike to kun san Allah Allah ba a mishi waye kina haɗe ko kwaya ɗaya ya sani amma ki kurkure baki ki sake zubarwa gaba ɗaya wannan ba laifi ya halatta wallahu a'lam tambayar da tana cewa menene Na'am, jinin biki shine jinin haihuwa. Shi ake kira jinin biki. Wannan jinin biki wata yana zuwa mata bayan ta haihu, wata tun kafin ta haihu sai jinin ya fara zuwa. Akwai wacce ta fara naƙuda, saura kwana uku za ta haihu sai ta fara ganin wannan jinin. To wannan jini da take gani, in lokacin haihuwanta ya zo, cikin ya kai wata tara misali, sai ta fara ga wannan jini yana zuwa mata, to wannan ba jinin haila ba ne, jinin biki. Da haka wata za ta iya gani ta fara gani sai bayan kwana biyu ko uku ma sannan ta haihu to wannan jinin ana kiran shi jinin beki haka zai ci gaba da zuwa bayan haihuwa to daga mace ta haihu duk ran da jinin ya tsaya to shikenan bikin ta ya kare da zaki haihu da safe da yamma bikin ya tsaya shikenan zaki wanka zaki sarki zaki sallah da sauransu wallahu a'lam suna yin Farai kuwa yadda maza suke sau haka mata suke sau ina ga ran nan mun yi bayani ai mala'ika da ya zo koyar da annabi sallah shi annabi yana sallah yana kallon mala'ika a gaban shi abinda mala'ika ya sai annabi ya yi. tsoron mutane su ba sa ganin mala'ika don haka su mazan suka yi sahu bayan annabi su duk abin da annabi ya sai su yi matan sun yi sahu ne can bayan maza abinda mazan suka yi sai su yi da annabi ya yi sallolin gaba ɗaya sai ce sallo kamar aiki muni usalli yadda ku ga ina sallah kuma haka za ku rika sallah da haka babu bambanci tsakanin sallan ta namiji da ya mace da haka ba daidai bane wata za ta yi sallah sai ba ta haɗe kafafunta guda biyu ta ma abin nan ba haka bane yadda namiji zai sallah haka mace za ta yi sallah yadda namiji zai haɗa sahu kuma mata haka za ku haɗa sahunku da haka idan kuka raba sahunku bala'in da ake samu in an raba sahu kuma mata in ku raba sahunku haka wannan bala'in zai addabe ku

To ikon Allah wannan ma yana faruwa daga ciki din akwai laifin iyaye din gaskiya wani lokaci. A iyaye ɗin wani lokaci ba sa sake wa Yanzu kamar ke uwa, ‘ya'yanki musamman mata, ya su ya fi kamata ki rika samun sakewa da su. Kina da lokacin da za ki aje su ku yi tsira ki sake musu. Ta yadda za samu sake wanda duk damuwan da suke da shi za su iya gaya miki. to in ba su samu wannan sakewan ba to za su zo sun fara al'adan suna jin kunya ne ko tsoro ko ya su fada miki za samu irin wannan matsala tana al'ada tana sallah tana al'ada tana da azumi tana jin wannan nauyi din to galibi akwai bukatan uwaye sai kun zama wayayyu kuna da fiƙuna wato fadaka da wayewa akan waɗannan al'amura din yanzu akwai wacce za ku ga ga ‘yarta budurwa in ta aike ta shagon wani ta je ta ta ce mama ba zan je ba ki je ki san an matsa ta sai ta je wani shago ana kika saya shagon kaza me yasa ba ki je shagon wani ba ba ki sake mata akwai matsala wani yana in ta je yana gaya masa maganganun banza ne watan in ta je yana neman maya zai zina da ita duk wannan yana faruwa ke ba za ki gane matsalan ba da kuna da tana samun sakewa da ke to tana da wannan damuwan za ta yi marmaza ta gaya miki da haka ku uwaye ana buƙatan ku gane haka na farko kuna sakewa da su sannan akwai alamu da in kin ga yarki to za ki ga akwai alamun balaga tattare da ita da haka za ki ajiye ta amma kin fara ganin jini amma kin fara ganin kaza amma kin fara ganin kaza to in jini ya zo ga yadda ake yi ga yadda ake wankan shi ga yadda ake kaza akwai shawarwarin da ma za ki iya fata dangane da abin da ya shafi al'adanta a addinance da kuma na rayuwa yanzu shi wannan jinin al'ada yana ɗauke da abubuwa ne masu yawa wasu bayanan ba za mu iya faɗin su yanzu a wurin wa'azi haka ba don suna da nauyin da mu ba za mu iya faɗa ba to amma uwa kin san yadda za ta yi control da yadda za ta sarrafa wannan jinin al'adan nata da haka tun farko sai kun samu sakewa da sannan kuma ba wai lalle sai jinin ya zo ba kina hira da su kina kasa ki rika gaya musu tofa ku sani wani lokaci za ku fara al'ada in kun fara ga yadda ake ga yadda ake yadda ake so uwa ta ja yarta a jiki ta rika nuna mata haka haka ake so uba kuma ya ja ɗan shi namiji a jiki yana nuna musu don yadda aka ake samu matsala a nan ana iya samun ɗa namiji ma ga irin matsalan nan to yana tsoron ma ya fara faɗa yana jin kunya don haka shi ma zai ga abu ya so a jikinsa bai san ya ake wankan sarki ba bai san ya ake yin kaza ba ita ma ta ga jinin al'ada ba ta san yadda ake wankan al'ada ba ba ta san yadda hukunce hukuncen yake ba yanzu kamar yadda aka kawo a nan tana da al'ada tana sallah tana da al'ada tana azumi sai ka ce hawarija khawarijai ne suke haka yan boko haram wata ga wurin na na Aisha tace wai me yasa ake cewa in muna haila mu bar sallah azumi ma mu bari amma an ce azumin murama in mun karfi ba a ta murama sallah za a ce murama mana Aisha tace a haruriyatin an ci ko ke ma yar kawari za ta yarbo ko haram tace ni fa tambaya nake da haka wannan janibin laifin uwaye din ya fi yawa babban abu uwaye ku rika jan ƴaƴanku jiki musamman sun fara tasowa ku rika nuna musu yadda al'amura din suke da yadda za su rika gudanar da abubuwa to ko lokacin da al'adan ya faru ba za ta ji nauyin zuwa ta faɗa miki ba sai ko kuma kira ko kuma yan mata din ko da ba a dake haka da yadda na yi bayanin ba da zarar kin ga al'adanki ki je ki wa mahaifiyarki bayani wata za ta tana jin nauyi tana jin kunya to ai kina da irin uwar ɗakin ki ko wata wacce za ki iya zuwa sakiya ki mata bayani kin ga ita kuma za ta yi wa mahaifiyarki bayani ko ba da ba ta yi wa mahaifiyar bayani ba ita kuma ta san yadda za ta wayar da ke akan yadda ake gudanar da al'amura din insha Allah wallahu a'lam amma sai ta gaya mutum kare a ruwan shi idan sai addu'a kare a wurin ya halatta to ai ba mu san me yasa kika ce kar ya aure tan ba balle mu gane cewa in kin yi addu'an zai karbu ko ba zai karbu ba me yasa kika ce kar a aure ta ai akwai dalili da ya kamata mu ji me yiwa kyakkyawa ce ta fi ki kyau sai kika ce kar ya aure ta sai ce sai ya aura in kin yi addu'a zai karbu kin ga addu'an ki akwai ta'addanci me yiwa ta fi ki ilimi sai kika ce kar ya aure ta in ya aure ta kar a gano ka ba ba mu gane mai matsalan ba mai yiwa tana da s ko in ya aure ta kar ya je ya muku cutan zamani ya waso miki kin ga wannan sai mu sai kina da gaskiya ko to duk ba mu san dalilin ba ai yanzu daka Allah da ya shar'anta aure akwai irin matan da Allah ya ce a aura akwai irin matan da aka ce kar a aura in dai wacce zai auren tana cikin wacce ya halatta ya aura wata ma za ku ga wata kir kawarta sai wai ba ta so a auro mata kawarta to kin ga ba mu gane ba dan haka wacce zai auren nan ya halatta ya aure ta musulunci ya halatta tana da addini tana da natsuwa ko babban abu ta mishi baban ki ma ba balakun bane to ita ta mishi duk wata wacce kike ganin ya kamata wacce zai aura to bata mishi ba banki ho ma ba balakun in baka auri wacce ta maka ba ko wata za ta zaba zawara sai za ka sha an ta kawo aure wacce ta yi maka za ku zauna da ita lafiya to ita wancan ne ta yi mishi to ke babban abu sai dai ke fatan alkhairi ana ke ta addu'a in alkhairi ne Allah ya tabbatar ke ma za ki istikhara istikhara din nan fa ba miji ne kada yake istikhara ba an zo mu muku bayani istikhara yau in ka samu mace zaka aura zaka yi istikhara ita za ta yi istikhara iyayenka ma fa za su yi istihara kai ma iyayenka su yi istihara domin auren da za ku yi ko biyu iyayenta suna da alaka da auren ko ba su da alaka suna da alaka in ta zauna lafiya suna murna kai ma wacce za ka kasar kace a wurin iyayenka to in ba samu sarka ta kwarai ba fa kaga kai ma kana cikin matsala a suna da bukatan su ma su yi istihara don suna da alaka da wacce za a kawo alwalin ki shi ma miki istikhara shi ma istikhara dan ne in kin zauna lafiya zauna lafiya in kullun da matsala ba kullun shine a wahala ba an kira shi to sulhu an kira shi sulhu shi ba na cikin damuwa ba da ka kowa akwai bukatar istikhara da ka mijinki zai kawo kishiya sai ma dama za ki yi istikhara tun farko me yiwa ba ki yi istikhara ba kina ganin anya in ta zo za a zauna lafiya anya in ta zo kaza a ki yi istikhara in kika yi istikhara akwai alkhairi zai tabbatu in ba alkhairi Allah ne zai watsar amma karki ki nuna miki tun farko ke ba kya son wance ku gane wani abu in kika nuna karka auri wance shi kuma yana son wance din to in zarbabin soyayya ja zai je shi ai uwar gida ba ta son akwai mutum da shawa yana da karancin wayewa akan haka hmm, ai ba ta son ita wai canja wata to da haka za ta ɗau shirin zuwa a buga da ke ne amma me karki fito ki nuna mishi a fili amma ni wancan nan da kake auren amma an bincika ba matsala eh na mun zai yi aiko to to Allah sa albarka Allah kaddara alkhairi kin gane inda kwakwalwan shi ya tafi to ke kuma sai ki koma ki yi istikhara ki rika addu'a kullun asjira ya Allah in alkhairi ne cikin wannan auren Allah ka tabbatar in ba alkhairi ba Allah ka tanzo da wacce tafi alkhairi haka zaki yi addu'a amma ki addu'an Allah ya rusa to aure kuma alkhairi ne kun ga wannan addu'an naki ba zai karɓo ba ai da haka babban abu ke istikhara ki roki Allah alkhairin shi Allah ya tabbatar don Allah yana faɗa wani abun zaki ki tunanin alsharri ne ashe alkhairi ne asa an tuhibbu shay'an wa huwa khairun lakum wa huwa sharrun lakum wani lokaci za ku kwallafa kanku da son wani abu ashe abun kuma sharri ne wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wani lokaci kuma za ki ki abun aje kuma alkhairi ne a abun dan ta iya yiwuwa yadda kika ki abun in auro ta kuma ke ce ma za ki fi samun moriyan zama da ita kin ga duk wannan sanin kuma a wurin Allah ne da haka addu'an da zaki yi ta yi kin alkhairi ne Allah ya tabbatar in ba alkhairi ba Allah ya canza da wacce ta fi alkhairi wallahu ala wannan tana cewa salamu na'am idan mijinta ba shi da shi sai dai ta fitar ta ba shi kenan misali tana da masara tana da shinkafa shi mijin ba shi da shi ya halatta sai ta ɗauki buhu ɗaya rabin buhu ta ce to gashi ka fitar mana da fit fidda kai amma ba wai ita ce ta fitar da fit fidda kai wa kanta da 'ya'yanta da mijin ba a'a ta bashi shi ɗin ne zai fitar musu amma misali mijin baya raye ba ta da miji tana da ‘ya'ya Allah ya hore mata abinda za ta iya fitar wa kanta da ‘ya'yanta to anan sai a ce ta fitar amma mijin ba shi da shi ita kuma tana da shi sai ta ɗauka sai ta ba shi sai ya fitar musu sun ga wannan ma zai ƙara muku danƙon soyayya ne wallahu a'lam Na'am. Kitso da barira ya halatta babu laifi. Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen ya amsa fatawa a kan wannan cikin littafinsa, sa Al-Halal wal Haram. Ah, barira ya halatta. Amma kamar irin attachment da kuke sawa dinnan da roba da wani roba roba dinnan ya sunan shi eh ya sunan roba roba akwai wani roba roba da kuke kitso da shi ai ku faɗa mana duk kun san su to irin waɗannan ne malamai suka ce babu kyau a yi kitso da shi shi bareran abin da ya sa malamai suka halatta shi na farko dai shi ba gashi ne da za a ce kin ƙaro wa kanki gashi ba dan mai barira za ta yi kiso da barira a ga bariran ya bace da gashinta a ce gashinta ne ai ba za a ce gashinta ba ne da haka shi kan babu laifi a kai sannan ba zai hana ruwa ya taba miki kai lokacin alwala ba amma kamar roba din nan ko su attachment da zaki sa shi attachment dan ba gashin ki bane kika karo annabi ya faɗa kuma duk matan da ta kara gashin da ba na ta ba to wuta shi ya fi cancanta da jikinta wannan roba kuma da za a yi kiso da shi galibi yana sawa in an zo shafan kai shafan kan a jikin roban yake tsayawa ba yadda za a yi ya kai din to shi kam haramun ne ba za a yi amfani da shi amma barira ya halatta babu laifi wallahu a'lam tana cewa al'adar da sun kai kwana shida jini ya bayan kwana biyu jini ya sake dawo amma har zuwa ina da har zuwa yanzu amma tana ci gaba da yin azumi to na'am babban abin tambaya din dama yana yi miki haka don kun ga yanzu ba mu sani ba dama haka ya saba yi miki duk wata ko kuma a wannan karon ne ya fara in dama duk wata yakan yi miki haka to sai a ce za ki tafi da shi a matsayin jinin hailanki amma bai saba yi miki ba wannan karon ne ya fara kuma jinin al'adanki kamar yadda a sha'aban din na kwana shida ya miki duk wata dama kwana shida din ne wannan karon sai hakan ya faru to sai ki ɗauki wannan din da ya dawo jinin cuta ne sannan fa daga cikin matsalolin da ba ku sani ba me yiwuwa ta yi amfani da wannan family planning din ne wannan family planning da ake sa musu a jiki din na samun hutu yana rikita al'ada ba yana rikita al'ada kwarai da gaske haka malamai suka faɗa yana da illoli guda uku daga cikin illolin yana rikita al'ada in mace aka sa mata wannan za ta iya yin wata uku tana al'ada wata watan al'an al'adan ya zo kwana biyu uku ya tafi ya sake dawa bayan kwana biyu ya rika rikata mata al'amura kenan dan haka wannan abun su likitoci da kansu sun tabbatar yana da illa in dai za a amfani da wani abu kam ya fi amma wannan din sun sai yana da illa to me yiwuwa ta yi amfani da wannan abu ne zai rikita mata al'adanta da haka babba abin da za mu ce a kai in ya saba yi miki to wannan wani abu ne daban bai saba yi miki ba wannan din kuma da ya dawo kalan jinin al'adan ki ne ran nan mun yi bayanin haka in ya bambanta a kala ya bambanta a yanayi to wannan yana nuna jinin cuta ne za ki yi sallah za ki yi azumi in kuma ba haka ba ne a matsayin al'ada to za ki ɗauke shi a matsayin al'ada wallahu alam abun yana buƙatar a faɗaɗa bayani

yana nuna cewa kaman akwai jinnu cikin al'amari akwai jinnu cikin waɗannan al'amura ɗin to farko za ta dage ne da neman magunguna da kuma rukuya da yadda ya dace a shar'ance domin akwai abin da ake kira sihiru abilu zawaj akwai waɗanda za ka ga a yi musu asiri na ta da ba ta yi aure ba wasu shaidanun ne sai su aure su da haka a mafarki ne zai rika zuwa yana neman ta har za ta zo kuma ta fara mafarkin tana da juna biyu ta zo ta yi mafarkin ta haihu ta zo ta yi mafarki ga ranar suna a mafarkin ne za ta rika yin mafarki ta tashi tana ba ta nono har ta zo ta yayi ta sake ɗaukan wani ciki haka tana da 'ya'ya da aljanu amma ita a mafarki take haɗuwa da su wannan yana faruwa da dama Sheikh Wahid Abdulsalam Bali musamman akan waɗannan matsaloli na littafin Asfari mulgarta kuma ya kawo su kisas iya kiskoshin yadda waɗannan al'amura ɗin suka rika faruwa da dama a ƙasashen su ta can ko a nan Najeriya abubuwan masu rika faruwa don haka abun yana buƙatar a nemi magani wata kuma da aurenta jinnin zai aure ta da in ya neme ta wannan jinin da za ta yin sannan mun faɗa akwai wanda jinnu haka ya aure ta in mijinta ya dawo soja ne to ta fara jini ran da ya bar gari kuma to shi kenan ba ta wannan jinin to wannan galibi yana faruwa akwai matsalolin jinnu a ciki da ka in irin wannan mafarkin ne za ta yi kuma gari yana wawa sai ta ga jini kuma ba a irin lokacin da ta saba ganin jini ba mai yiwa ta saba ganin jininta a farkon wata ya zo ya tafi da safi dai sai mafarki ta ga haka ko makamancin haka to wannan yana nuna ba al'ada ba ne jinin cuta ne za ta yi azumi za ta rika yin sallah sai kuma a dage da neman magani a nemi irin da tattafan asfarimul battar ya kawo hanyoyin da za a bi akwai ayoyin da za a yi mata rekodin kan memory card ko kafet, kunnun ta samu airfield ta rika ji da safe da rana da yamma akwai littafin alif na saka binafsika. kai da kanka kai wa kanka rukuya. amma kai da kanka kai wa kanka rukuya wannan yana faruwa ne daga irin karfin imaninka da kuma irin yadda ka fi karfin aljanin na kan baka ba zai barka ba to sai a samu yadda za a bi a yi amfani da waɗannan addu'o'i da waɗannan rukuya da amfani da wasu man habba da su zuma da sauransu sai a samu waraka wannan in tana da miji mijinta ne ya kamata yadda ya nemo waɗannan abubuwa in ba ta da miji kuma mahaifinta ko wani dan uwanta dan kurakuran da ake sai ka je shagon islamic chemist galibi kaga mata ne suke kawo kalu wasu bayanan ma ba daɗi mace ta bayanin su wa namiji amma sai gama ita take kai kanta a ba ta magungunan aljanun su sace wani lokacin aljanun sa mata kasalan da ma da kanta sai ta kyautar da maganin ta ke amfani da su yana da bukatan sai a samu a tsaya a kanta don a magance waɗannan matsaloli ɗin. Malam Ibrahim Gomari wanda yake tafsiri a biyu shekarun baya Allah ji shi da Boko Haram suka kashe shi akwai lokacin da yake ba da irin labarin nan. Yake suna tsangaya karatun allo a zariya lokacin. To duk sati su almajiran sukan je bayan gari wanki haka da sauransu. To akwai wani garbi daga cikin garadan. Tunda suke tsangayan, shi kullum in an tashi tashin su daga sallan asuba to sai ya shiga wanka bayan gida ya yi wankan janaba kullum shi in an tashi sallan asuba sai wankan janaba da janaba yake tashi an gagara gane mai matsala sai wata ran aka rike shi aka fara mishi rukiya sai aljana ta fara magana sai aljana ta ta aure shi ashe wai irin wankin da suke zuwa su yi a bayan gari to sun je suna wanki sai ce bari ya je ya ba haya yana tafiya ya dan yi nesa da su ya samu lungu zai ba haya sai daga wata kyakkyawan mace fara doguwa tana ce kan kan wani dutse tana ta mishi haka ya zo kenan tana isharar kiran shi sai ta shi kawai sai ya fara zuwa da ya je shi kenan sai ta aure shi don haka in ya kwanta a mafarkin sai ta zo sai ya neme ta a mafarkin da ke ta kullum sai ya wankan da na ba ne da aka rufin shi ne aka kori jinnu. to wannan yana nuna akwai jinnu cikin al'amarin in an tara da wurin Allah da sai a samu waraka a kai Allah ya kawo kai idan sai yi kwalliya Allah ana wata ga wata. Saman bai kyauta ba gaskiya. bai kyauta ba domin shi zama da mata biyu Allah ya shar'anta fa in za ka iya adalci domin da ya ce fanki huma babalakum masuna wa lasa, wa ruba'a ko auri biyu ko uku ko hudu yace wa in khiftum Allah ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba a wahida ku tsaya a daya da ka shan Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yadda in ana magana mai mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu wanne fi falala yake shi mai ɗaya ya falala aka ce me ta to shi ya san ba zai iya adalci ba ne ya tsaya a ɗaya za ka yace ya fi da shi ma shek muhammad ibn salih al-usaimin har ya gama rayuwar shi da mace ɗaya ya rayu matan shi ta farko ya ce da ta haifa ta rasu ya kara ɗaya har da su shi ɗaya da shi ɗaya ta fi ba za ku ce karatun nan ya yi ko eh mu malam za mu kwaikwaye shi kenan to in ba za ka iya adalci ba wallahi ka sa ɗaya dan hadisi ya zo mai razanarwa akan haka in kai biyu din nan to wallahi kana kan tubali in ba ka yi adalci ba kana cikin matsala domin hadisi ne zo annabi yadda duk mutumin da yake da mata biyu ya fi karkata ma ɗayan ya bar ɗayan ran kiyama zai tashi rabin shi ɗaya jikin shi ɗaya a shanye zai tashi da cutan polio shan inna kuma can ba masu ɗigawa ai bare ya warke zai tashi da wannan matsala don haka adalci ya wanta ta yi kwalliya ka zage ta ka kushe ta wanta ta yi kwalliya kuma ka yabe ta ai wannan ba a yi adalci ba ko kaɗan ko kaɗan babu adalci cikin wannan babu to irin wannan in miji bai yi ƙoƙarin ya gyara ba wallahi sai ya kai shi halaka ya kai shi zuwa gidan wuta shine irin abin da ake cewa wata soyayyanta ma sai kashe mata aure ita yanzu tana ga ta iya kokarin ta kai kwalliya ta burge shi yanzu kuma ya ga watsa ta gaban al'umma kun ga bai yi ba ina ma in zai kushe ta ya bari sai sun shiga daki daga shi sai ita in zaka kushe ma sai ka ce to kaza din bai ba dan gyara kaza mana misalin haka ma ta ya ji fa in ma za ka yi gyaran ai babin nasiha za ka yi mutum nasiha ne ba yana kaza babu kyau a musulunci ba daɗi ka kira shi cikin mutane ka kira shi a gefe balle wannan ma fa ba wai yana nuna ta kusur da kushewa ne to wannan abu da ya gaskiya bai yi adalci ba ke kuma kin yi ne dan Allah tunda Allah ne shar'anta ki yi abin da zaki burge shi ke kuma kin yi ya kushe ya yi kaza ba za ki bari ba tunda dan Allah kika yi to tunda kin ya kushe in ki ba kuma yaya za a yi kin ga in baki ba kuma ashe kucewan zai fi haka muni dan haka ya ji tsoron Allah shi kuma ya gyara ke kuma in akwai wani dalilin da ya sa ya sa miki wannan karan tsana din to in akwai hali ki yi kokarin ke kuma ki gyara watakil ce ma akwai wani laifi ne ta wurin ki ba mu sani ba ba ki bayyana ba to ke din ki yi kokarin ke ma ki gyara sannan ki haɗa da addu'a in kin yi sallah ki rika addu'a matsalan da yake faruwa tsakanin ki da mijinki Allah ya takaita sallan sannan sallan tarawih kina da azumi wani abu ba sai kun hada da addu'a ba Allah ne zai gyara wasu al'amura din ba kun ce mu maza sai Allah ba to ku rika roƙon Allah mana Allah ya gyara mu ba sai abun ya gyaru ba to sai kun rika hada da addu'a in ba da addu'a ba sai abu ya lalace sai sai a ce to bari mu kai ki wurin wani zai baki wani wurdi zai baki wasu kaza to daga nan kuma

zance mafi inganci sallanta ya yi ba sai ta wanke na najasa ta sake sallan ba duk da an koma littafin akbari za a ga ya kawo ko bayan kwana nawa ne in ta tuna to sai ta sake maimaita sallah amma manyan malaman hadisi da sauransu da suka bincika abun karkashin nassoshin alkur'ani da sunna sun tabbatar da cewa babu wani rama sallah din da za ta yi domin ta riga ta yi shi kuma ba da gangan ta yi ba kamar yana nan matsalan kamar mai azumi ne yanzu mai azumi ya manta ya ci ko ya sha mai annabi ya ce ya karasa azuminsa azumin bai karye ba dan mai ba da gangan yayi ba da ka ita ma ai ba da gangan ta yi ba to za a ce ta rama ba za ta rama kamar yadda mai azumin nan da ya mantuwa ya ci ko ya ba a ce rama azumin ba ita ba za a ce ta rama sallan ba da ka sallan ta yayi wallahu a'lam wannan tana cewa wannan tana tambaya mulkin sai ka abin da ke wuta to shi zai iya ne ya sun dinga gyara rubutu duk da za su gyara rubutu eh a bisa yadda kuka tattauna tsakanin misali ga kuɗin da yake hannunsa sai dai ya saya ma ɗaya daga cikinku kun ga abin da ya fi kamata ya fi kamata ya saya wa kanshi ne ko ya saya mata eh ya saya mata ko ya saya mata shi shine daidai domin abin da malamai suke cewa ita mace ta fi bukatan tufafi a kan namiji yanzu kai namiji sai ka yi sati da tufafi kala ɗaya a jikinka har ruwan kanka je ka wanke da safe ya bushe kawai dan namiji dukkan guga ka fita kai ba ruwanka amma ita mace fa wa man yunashu fil hilya fa huwa fil hisami ghairu mubin ko yan kwalliya ne da haka ai malamai ma suka yi magana akwai littafin shawi a ta wannan fannin ta'amul bainar zautaini a ciki ya kawo mace ma a son samu kullum ta yi wanka sau uku canza kaya kala uku da safe daban da rana daban da yamma daban kin ga ke kadai kin zama triple abin nan sim card kenan dan haka za ku ja wani yana cewa an an ce kai ba kara sai ce kai ni mata na na ɗaya ne tamkar da hudu wato ta haɗu kenan da safe za ta yi wanka ta yi gwaggwaro ta yi ado na rana na safe daban na rana daban na yamma daban za ka ana kasuwa da rana sai ce bari ya zo gida kai ya haka a ce akwai wankan rana daban na yamma ma wankan yamma daban kun gama ta mai wayo kenan da ka ita kadai ta zama mishi mai mata uku da haka gaba ɗaya hankalin shi baya kan kowace kowace duk wacce ta zo tana kokarin sace mai zuciya zai ta ina ainiha mai mata uku ne ko hudu to kun ga me za a samu kullum tufafi ya zama kala uku haka kun ga akwai kenan amma shi namiji fa shi son samu kawai ya yi wanka sau biyu da safe ya yi ya fita da daddare ya da kafin ya kwanta ya shi kenan kun ga mace ta fi bukatan sanya tufafi akan ɗa namiji don haka akan wannan sai mu ce to ya yi mata din. tunda ne jagora don ko mu ce komai ba a matsayin shi na jagora ya samu kuɗin sai wa kanshi ai ba wanda zai ce yayi daidai kuwa tunda ne shugaba kuma hadisi ya zo annabi yake ta saqi alqawmi ba shurba me baiwa mutane abin sha ya gama ba su in ya rage ƙarshe shi an zai rage bai tashi a kan shi an ba kamar da ake cewa mai kaza kuma ya cika eh haka ne ka'idan hadisi an baka abu ka raba mutane sai ka fara ba su sai ya ka gama ba su sannan sai ka cire rabonka a ba ce raba musu kaza sai ka ɗiba ka zuba aljihu ka zuba aljihu inda wani zai je wurin ɗaurin aure a ce ga goro raba sai a gama tura naci sai kuma ya fara bayarwa a'a wannan ya saba wa sunna abu huraira ya fito cike da yunwa ya haɗu da annabi annabi ya ce abu huraira kana cikin yunwa ya ce kwarai kuwa ya ce ni abin da ya fito da ni kenan zo mu fita suka fita suka je gidan wani sahabi suka samu nono aka kata aka ba su a kwarya annabi da suka zo abu hurairu ya ce ina cike da yunwa na san annabi da tausayi zai ce kai ka fara sha Ya ce sai annabi ya ce ka kira ahlus suffa ahlus suffa wasu mutanen da suke kwana a masallaci su tamanin da wani abu da ya tashi ya rubuta ka ce min ya ce ka je ka kira ahlus suffa nan ahlus suffa ya ce ka je ka kira ahlus suffa tana ganin nonon gashi nan ɗan kaɗan bai ma suka karamin kwarya ba sai eh, eh, ta kai ku zo in annabi suka zo zai eh, suna shigowa ta harsuwa ga suna ya ce to na san annabi zai ce ka sha ka ba su tun da ya ce in kira su shi zai yafi ya ce annabi da ya ban sai ya ce ka ba su su sha na yar ka ce in sha ya ce annabi ka ba su su sha ɗaya bayan ɗaya za ka ba su to in ya ce ba na farko ya ce su kuma an ba mutum ya sa a bakin shi ba a sauki sai ya koshi nan yadda haka na rika bi tamanin da wani abu da na gama sai na kawo sai har sun shan na zai yi karyar da baki to ana an dani da kai muka rage ku to Allah ya rasu shi ma mu'jiza ya gani bai cika kwarya ba su tamanin da wani abu yau ai ko drum na nono ka zo ka ajiye mutum tamanin da wani abu kan zai kare dan haka ya ce ne muka kai muka rage ku. kwarai ya rasu lalla sannan da ya to ka sha ya ce da na kifa a baki na nima aikin sauka ne kar ya ce ya isa sai da na yi duk sai na sauke sai ce kara mana zai ya ce na kara sa na ja na ja sauke ce kara mana ya ce na kara na kara na sauke ya ce kara ya rasulallah allahumma inni la ajidu lahu maslakan da kace mu raba ciki kashi uku wallahi kin na cike da nono ba shi da zai sake shiga na ta to shi kenan ka aji to kun ga a matsayin shi ne jagora aka ce shi ya fara bayarwa to kun ga miji ai shi ne shugaba wa alfa ya da ha ladal ba kun ga miji shi ne shugaba ar-rijalu qawwamuna ala nisa don haka a bisa matsayin da Allah ya bashi shi ne jagora a kanta to ya ta yi mata tufafi din kan nashi shi kuma Allah ya zo ya hore kun ga sai daga baya Allahu a'lam

shi shafan kai din ba ana magana ruwa ya ratso ya taba kurkon kanki ba ne shi barira ko da an ɗaure shi shafan da za a yi a kai wannan ƙarƙashin gashi din ba zai hana danshin ruwa ya taɓa ba sannan dan ruwa ya taɓa jikin barira ba zai hana ratsa shi cikin gashi ba amma kamar wancan roba da muke magana dan kin yi shafa wannan roban ai ya rufe gashin sannan danki ba zai ratsa daga roban ya taba wannan gashin ba shine bayanin da ibnu usaimin din yi cikin littafin al-halal wal haram da malamai da su haramta amfani da shi wannan barira din ba babban abu fa da ake dubawa dangane da wannan attachment da ko brazil da ake magana da sauransu ana duba abin da zai zo a matsayin ƙarin gashi ne ba babban abun ba a matsayin ruwa ya taɓa kai a matsayin alwala ba in ba ka ba ba akwai shafa akan kofi ba yanzu mace in ta sa hijabi ta zo alwala ana sanyi malam ka ta halatta ta yi shafa a kai yana matsayin shafa ne akan kofi kun ga ba an duba ruwan da zai rasa kai ba ne shi matsalan gashin kuɗin ana duba abun da zai zama madadin ƙarin gashi shi ake magana barira kuma baya cikin abin da ake kira a matsayin garin gashi wasu ma suna amfani da barira don ya ƙara gashi ne wato gashin ta yi kaɗan ba zai kama ya yi kitso ba sai ce to a ɗaura da barira a ɗaura yau a ɗaura gobe gashin ta zai ɗan ƙara tsawo to shi ana amfani da imanin shi galibi ta wannan babu na kama dan ce babu laifi za a yi amfani da shi Allahu na'am Eh, na'am wannan tana magana a kan ribon abu wannan ce wai abu alzani wai a cuci to ina hukuncinsa sai eh, wani ribon a matsayin a cuci ne wani kuma ba a matsayin a cuci ba ne wato Allah ya faɗa ah, ayan da na jawo ɗazu a wa man yana iliya ita mace da ado aka santa da aka so kayan adon suna da yawa yanzu yadda za ka tura hanci tura hanci babu kyau amma kuma a matsayin kwalliyar su fa malar kasa ya halatta fula kunne babu kyau amma za ta fula dan dan kunne ya halatta duk malaman ba su halatta musu ba duk wannan littafi alhalal wal haram ibn Usaimin ba biye musamman akan irin waɗannan abubuwa su mata an san su da ado ne da kwalliya to za ta yi kiko din nan za ta sa ribon za ta sa kaza ai tun da muka taso mata suna sa ribon a cuci wannan da ya zo ya taso wani abu ne ya karu sama da ribon din wani abu ne za ku sa da sunan rigon ya ƙara wa gashin kyuni ta baya in an sa hijabi sa Ganda za ce wanda akwai gashi wanda akwai gashi sai ku ce a cuci maza kenan an cuce da kan an ya aura ya ɗauka da gashi ne sai ta shigo kuma sai ga a ce babu wani gashi din a ce sawa aka yi wasu ma aka ce har kofi suke sawa wani ya je zance wurin budurwan so da fiye wata mai sanyi a hannu tana so ya ce dan Allah samu min kofi mana in juya ruwan in sha sai ta kira kanin ta je ka ɗauko min kofi ya sa ruwan sai ya ce an ci kofin kanki ɗin ka sai mun ga tsiri <laughs> ya tonu kenan da aka sa ribon ba laifi ribon tun da za ki sa ya zama kifan da kika yi gashin ki da ya zuba ta baya ribon ɗin da za a sa kar ya zama kuma ya ƙaru akan inda gashinki ya tsaya amma an sa ribom ya tsaya iya tsawon gashinki ta wannan ba za ta kin ƙara gashi ba ya halatta kwalliya ne ado ne amma wani abun a cuci yau da ake sarwa ma sunan shi dama a cuci ne akwai wani islamiyan mu a biyu ba sai abun ya fara ya muyi nasiha muyi nasiha ƙarfi kawai sai na samu wasu mata marasa tsoro sai na ce to ku ku ne duk wacce ta zo ku shiga da ita a ofis ɗin ta in tana da shi a sire ai ba ai wata uku wata ce sai da aka cika buhu da waɗannan abubuwa rana ɗaya muka za ka gama muka zo tsakiyar makarantar sai aka kunna aka sa a sana aka kona to me amfani kina ga hakan ne zai sake samu jiba Ki zai sake samu jimba to duk wannan shi ma shiga cikin layin su bleaching ba wai za ka yi bleaching ta zama fara za ka samu miji to ai wani kuma baka yake so lokacin da yadda kike son ko da Allah yake to akwai masoyanki kuma su haka da Allah yake su suke son ki haka ran da kika canza to kuma ba ka son wannan kala wa mai son fara kuma zai ce ke nunar rana ce ba halitta ba haka Allah yake ba Bilisin ne baya so kin ga la ilaha ula wa la ilaha ula ba kya ta nan ba kya ta ta da haka wannan a din da ake yi ba mu sai a daina saya ba amma ga matan aure matan aure su suka fi dacewa da a cucin aiko ɗan mata kuma sai ku sa ribon daidai wa daida wanda zai ɗan rike gashin kawai in kika tashi auren ya so ya sa miki a cuci ashirin ma a cikin akwati sai ta miki ado da shi shi a cuci kama kika yi wankan nan kika ɗau ado da shi a gidanki aiki ma an ado ne wa miji shi a dama a cuci ba ne tunda in gashin da yawa ne ya sani ba da yawa ba ma ya sani to kun ga shi nashi ba za a ce a cuci ba to shi sai ki mishi ado da shi amma ke ba miji eh, shayi damki ki je ki sa a cuci to wannan kuma ai aikin banza kika yi dama kwalliyar mara miji a asaran wanka ne ba asaran wanka ne za ki yi wanka wai dan ki samu miji to ya aure ki dan wankan ki ne ya aure ki dan tsoron Allah da addini in ya aure ki kuma ya gane lalle ai eh ma ake a kwalliya ba a sayan baya kike ba da haka a cuti ba ma cewa ya haramun ne amma ga matar aure amma bulishin har wa matan aure haramun ne dan matan aure sun fara bulicin kuma matan aure sai bulishin ta canza halittan Allah kin ce Allah baka iya ba kun sa ko wacin an ganta ke kyakkyawa wallahi kaman ke kika yi kanki kin ke kika yi kanki zaki kai haka kyau ne wa man asanu min Allah ai Allah sai ya halitta in ce zaki kanki wallahi zaki kanki ya duku lulu sai na zaki ya fara halitta har yau kin ga wanda ya halicci wani abu wanda ya fi dan adam kyau ne babu don haka bulitin shi haramun ne amma ribon da za ku sa ya rike gashi da sauransu wannan ba a cewa haramun tambayoyin sun kare ko wannan yana tambaya na ga wanda Na kula kafin magariba akwai shi da nadirin hadisin da annabi yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sai karfe ta liman sha yace ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba sai ta ga wanda ya so kun ga ba dole ba kenan amma in ya so yayi da kuma hadisin da annabi yake cewa baina kullu azanaini salatu tsakanin duk kiran sallah da ikama akwai sallah da nan duk lokacin da aka kira sallah kafin a shiga sallah ayi ikama to a ba da dama a yi nafila kafin a shiga sallar farilla din su waɗannan nafilfilin kuma namiji an fi so ya yi a gida sannan sai ya fito masallaci ya sallan farilla in ya a masallaci ma ya yi sannan kuma sai tambaya na yan shi na'am na'am rak'atay al-fajr shine raka'a biyu da ake na sallan asubahi dama sunnan shi a yi shi kafin sallan asubahi annabi yana yi a gida kafin ya fito masallaci to mutumin da kuma ya tafi in ya ce zai yi zai rasa sallan asubahi to ya halatta ya je a yi asubahin in an idar sai kuma ya rakatai alfajar din daga baya wannan wata ran an idar da sallan asuba sai annabi ya ga wani yana sallah sai annabi ya ce kai an ga maka sallan asuba an da shi raka'a hudu ne to kun san ko kana sallah in dai na tula annabi ya maka magana dole ka amsa sai ta ya rasulullah ban yi raka'a ta fajr ba kafin sallah na zo an shiga sallah shine yanzu nake ramawa sai annabi ya shiru ya wuce da bi halatar ne annabi zai ce zai ce ka bari ba a rama sai annabi ya shiru ya wuce kun ga sunna ta tarihiyya kenan annabi ya tabbatar ga wanda bai samu sallan ya yi rikakin fajir kafin asibari ba to zai iya ramawa sai dai kamar ke mace tunda ba masallaci kike zuwa ki bi jam'i ba ke dama kina sallan ki ne a gida to za ki rikakin fajir kafin ki sallan asbahin ki kar ki ce tunda masallacin can sun yi idar to ni ma barin idar sannan yi a'a sannan ko namiji ne mutumin da ya kwanta bacci sai makara sallan asuba ya tashi karfe biyar da rabi ko kuma ya tashi karfe shida ko shida da rabi ko karfe bakwai lokacin ne zai sallan asubahin shi ai bin ba zai ce ya halatta duk makaran da ya yi ya fara yin zakatai alfajir dinsa sannan sai ya yi sallah asubahi daga baya inda ake magana mutum yana iya ramawa bayan sallah asuba wato ya je har an shiga sallah din ne amma idan ya je an riga an idar yanzu ya sallan shi ne shi kadai to ya fara zakatai alfajir dinsa sannan kuma sai ka sallan asbahi daga baya wallahu a'lam a kare ma na na waɗanda ba su ji tambayoyinsu ba malamin yadda ba an ki karanta ba ne rubutunsu ne bai fita ba rubutun bai yi kyau ba da haka sai ya zanto ba za a iya karantawa ba to sai a kiyaye rubutu din nan gaba nan gaba sai a kiyaye dan kun tashi rubutun in ba ya zama hausan ba za ki iya rubuta shi ba sai ki samu wacce ta iya rubutun kina mata imla'i tana rubuta miki to wannan kenan yau mun ja lokaci sai hakuri saboda yau ne ranar karshe aka ce ranar final wai aski ya zo gaban goshi Allah madaukakin sarki ya albarkaci wannan addu'a ta mu sannan akwai addu'a ta musamman zuwa gare ku ranar alhamis wato shekaran jiya mun samu mun raba kayan marayu da aka tara taimakonku masu yawa ya shiga hannu mun yi muku addu'a a can duk da ba ku sani ba sannan kuma muka ce to yanzu kuma za mu fitar da godiya zuwa gare ku dama an ce kun kai sadaka a yi muku addu'a haka Allah ya wa annabi to mun yi muku addu'a sosai ran nan a wurin tafsirin maza yanzu kuma godiya za a isar muku annabi ne ya ce. man la yashkurullaha man la yashkuru la duk mutumin da idan mutane suka yi alkhairi baya godiya to ko Allah ne masa ba zai gode ba zaka kun yi abun a zo a yaba duk wani wanda yake wurin ya ji daɗin ganin alherin da kuka kai wurin kuma kowa ya yi murna da ganin abun kuma an raba kayayyaki da naku da wanda maza suka haɗa mun raba kaya ya kai sittin da wani abu ma ai za mu dan ba lissafin can na hamsin da biyar akwai wanda kuma an kawo a dinke da sauransu. an raba kaya ya kai kala sittin sama da sittin har da takalma wasu ma da omo har da sabulai don haka kun yi kokari sosai na abin a zo a yaba kuma wani abin da ya kara min murna ba marayun nan garin kaɗai suka samu ba har ƙauyen sama da sauransu kun ga gaskiya abin ya nuna akwai ci gaba sosai wannan yana nuna mana ashe nan gaba ma har mutane ɗari za su iya samuwa Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi bukatun da kuke da shi a wurin Allah dalilin wannan alkhairi da kuka yi Allah madaukakin sarki ya biya muku bukatun ku Allah madaukakin sarki ya wanzar da ku ya kai ku zuwa ga alkhairan duniya da lahira duk inda sharri da hauta bala'i yake Allah ya nesanta ku da shi Allah madaukakin sarki ya gyara muku zuriyanku Allah madaukakin sarki zaunar da maza da ku da mazajen ku lafiya wadda take da matsala da mijinta dalilin alkhairin nan da kai Allah ka dobi kukanta Allah ka gyara mata tsakaninta da mijinta su zauna lafiya wacce ta ba da wannan alkhairi ba mai miji ba ne Allah ka ba ta miji na gari Allah madaukakin sarki ya saka muku da gidan aljanna abubuwan da kuka yi baki ba zai iya godiya ba amma Allah madaukakin sarki ya ga abin da kuka yi sai fa qul i'malu fasayar Allah amalakum wa rasuluhu dan haka babu abin da za a ce sai dai Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi da wannan muka zo karshen taro gaba daya sai wani shekara za mu ce ko insha Allah Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi me yiwa in mun samu sarari mu sa muku goron sallah me yiwa ni ma in ga ina da sarari da yiwu in an yi sallah ko laraba ko alhamis za mu zaɓi asabar ko lahadi sai a zo a yi muku na goron sallah to daga nan kuma sai a yi sallama ko mana tsakanin asabar ko lahadi wanne za a zaɓa malam zai zaɓa mana rana hmm, hmm. a sa muku asabar ko lahadi lahadi ko to masha Allah a cikin maganganun da muka yi ta yi na wa'azi akwai gabobin da muka yi ta haduwa da su muna cewa Allah ya yarda za mu zo mu yi wa'azi a kansu to za mu zaɓi ɗaya mu zo mu yi wa'azi a kai mu zaɓa a kan zamzam ne ko menene za mu dai duba topic da zai dace da ko insha Allah da haka za mu dubi wannan sai mu zo mu yi wa'azin goron sallah kenan banda lahadin gobe lahadin sama za mu zo mu yi wa'azin goron sallah insha Allah kamar yadda dai muka saba haduwa irin karfe tara zuwa goma da rabi zuwa sha ɗaya Allah madaukakin sarki ya karba mana azumi ibadojin da muka yi daga farko har ƙarshe da wanda ya rage mana Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ƙarasawa lafiya Allah madaukakin sarki yadda ya mana arzikin ganin Ramadana da rai da lafiya Allah ka ba mu ikon raka wannan wata lami lafiya Allah madaukakin sarki ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya iyayenmu da kakanninmu da suka rasu Allah ka ji kansu malamanmu da malaman malamanmu da suka rasu Allah madaukakin sarki ka jikan su. marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya ibadunmu Allah madaukakin sarki ka karba mana addu'o'i da muka yi tayi kuma muke yi cikin wannan wata Allah ka tausaya mana ka karba mana ba mu cancanci ka karba mana gaddan mu amma kai mai rahama ne mai jin kai muna roƙonka ka ji kanmu ka yafe mana dukkan zunuban mu ka yafe mana kurakuran mu ka biya mana bukatun mu Allah madaukakin sarki ya sanya taron nan da muka rika yi Allah ya sa ya zama yana daga cikin abubuwan da za su kauda rashin zaman lafiya da ake kokarin samu a cikin wannan ƙasa ta Najeriya gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki ya amsa mana ibadunmu. Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ina cikin addu'an na tuna wani gaba ɗaya afwan batun taimakon marayu din nan abin da muka sake cewa kofan taimakon har yanzu a buɗe yake ka duk wacce take da abin da za ta taimaka wa asusun marayu din Da malam ayuba yana nan kuma na san a cikin ku ta iya yiwuwa akwai wakilai waɗanda su suke karɓan tallafin za ta iya gayarwa ko kaya ɗin ko kuɗi don abin da muka sake tabbatarwa shine a kuɗin da ake da shi duk da ba yawa za a yi ƙoƙari cikin marayu ɗin a samu ko mutum biyu ko mutum ɗaya ko mutum uku a kai su makaranta a biya musu kuɗin shekara ɗaya zuwa wani shekara kun ga za a sake haɗa taimako a sake biya musu kuɗin shekara ya zama kenan asusunmu ta ɗauki nauyin karatun wasu cikin marayu ɗin dan akwai wanda maraicin shi ya kai makaranta ma baya iya yi to kun ga kenan asusun zai zama a bude ko da a yaushe ne haka ko bayan azumi ne kuna zuwa islamiyoyi wacce ta yi kokarin ta tunanin tallafawa za ta iya samun malaman ku sai ta bada wannan tallafin su kuma sun san inda asusun yake za a kai taimakon inda ake kokarin tarawa din Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum